To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shek Abbas Sadauki wanda zai ci gaba da karatun sannan na tukuici zuwa ga Malallawan Lawan uh, Trayon To, halka, halka ta goma sha biyu kenan da za shiga. Alhamdulillahi an ɗauki halka har uku tare da ni, mun yi zaman farko na biyu na uku tare da ni. Muna roka Allah ya saka wa shak malam ah, Ibrahim da ya ɗauki sauran halkokin tare da Maulana Shak Abbas Sadauki. Yau kun ganni gani tare da Malam Abbas Sadauki, insha Allahu ah, kamun zuwa anjima. To, akan karatu na tukuici da malam abbas ya ɗauko in kowa zai yi adalci bi mana ba za mu samu kowa ya gane ba yana da kyau all the time muna irin wa'annan ta'aliki saboda wani wala Allah jiya jiya ko shekarun jiya kai ka shigo kan facebook in za a yi magana wa'anda suka daɗe kan facebook sosai malam abbas sadauki yana cikin wa'anda suka ba da gudunmawa sosai ko da kuke kira kuke cewa wai malam abbas ya ajiye littafi she ku ga cewa kamar a'a yanzu kuka shigo kuma in Allah da na yi muku alkawari daga yanzu za mu ɗauko karatutukansa na baya mu zo muna saka muku shekara biyu ko ukun baya mala kamar shekara uku baya ne 2001 eh, aka fara mala abbas sadauki ya zauna ya kusan a ah, wata tara kamar wata takwas ne za shiga tara Malam Abbas ya zauna babu wani karatu akan Facebook ko tari kai in dai kace Jawairul ma'ani wallahi shi ya zo baka dama ya zo baka amsa kuma wannan lokaci ba samu wanda ya iya ya tsaya ya ce Malam Abbas a nan da ka faɗa karya ne ko a ko ba gaskiya ko ko gaskiya ne an tsaya kuma aka fahimci abin kan da yake tafiya har in ba za ku manta ba aka samu malam abu aisha ya zo yake wa malam abbas sadauki raddi akan wannan shafi aka yi wannan abu eh malam abbas sadauki ya ɗauki wata tara yana karantar da jawahir ya sa littafi ne sansan jawahir lumani a wannan lokaci duk facebook kowa ya sallama in dai magana za ka yi ka kira sunan shehu tijjani wallahi malam abbas ya zo nuna maka a karantawa da kai baka karanta shi ma daidai ba balle kai ka iya ka fassara shi daidai abin da ake nufi na shehu tijjani a nan malabar sadauki ya iya ya amfanar da mu mun iya mun gane yau in kaga wani na cewa ai ma ne an ce ba littafin shehu tijjani bane wallahi kafara ba zai kama ni ba ya koyi wannan karatu ne wurin malabar sadauki amma a da bayan kai malabar sadauki zo kowa ce ai a ma ne shehu tijani ya ce kaza shehu tijani ya ce kaza malam abbas ya gyara ka iya ka gane cewa wannan fa littafi na jawahir ma'ani ba shehu tijjani ya rubuta ba Shehu Ali Arazumi almajirin Shehu Tijjani shi ya rubuta wannan littafi na Jawahirul Ma'ani kuma an same shi iri uku ne wai akwai sa'in da Shehu Ali Arazumi yake zama gaban Shehu Tijjani kamar imla Shehu Tijjani na faɗa yana rubutawa akwai sa'in da Sheikh Ali Arazumi kamin ya kai wurin Shehu Tijjani ya shiga gida almajiran da ke gaban Shehu Tijjani she tambaye su a yau me Shehu ya faɗa to abinda su za su faɗa masa she ya rubuta kun san shi ma malami ne she ya rubuta akwai sa'in da Sheikh Ali Arazumi yake zuwa ya zo gaida Sheikh Tijani ne ba ya zo da littafi da biro ba ya zo gaida Sheikh Tijani ne yasa Sheikh Tijani in ya faɗa masa she ya haddace to in ya je gida fassarar da shi zai yi fassarar da shi ya fahimta shi zai yi wannan littafi shi yasa a bakin Malam Abbas Sadauki aka fara jin aka samu aka gane cewa ai littafin ma ba shehu tijjani ya rubuta da hannunsa ba shi yasa wannan shine cikakken adalci kai da ina gani yanzu ka fara bibiyan facebook to kamin ka ga wani ya aje littafin shehu tijjani shehu mani ga wanda ya fara sa'an nan kuma zance na biyu mai muhimmanci zance na biyu ku da kuke cewa wai malam abbas sadauki ya je ya zo ya zauna da malam lawan trayon akan haka a'a ai malam abbas in za ku duba littafin tun da muka fara malam abbas ba littafi na jawahirul ma'ani ya kawo ba adalci ma da malam abbas yake yake yi ba ma littafin jawahirul ma'ani ba har ya kara da al'ukudu duriyan yake gyara a kansa abin da malam abbas ya yi shekara da shekarun baya shekara biyun baya ko ukun baya 2001 abin da ya shekara ukun baya shine yanzu malam lawan ya zo yake karantawa shi malam ba suke ce masa a a nan kayi kuskure kuma gyara kayanka ba sauke mu raba bane yasa ba malam abbas ya doko littafi na ukudu duri yake karantawa balle a ce a to a in baka gane ba je ka zauna da malam lawan a'a malam lawan ke karanta jawahirul ma'ani yasa shine in bai gane ba ya zo ya zauna da malam abbas shine in bai gane ba saboda kwannan za ku yi adalci za ku mala bas ba ya ajiye littafin jawari ma ne ke karanta ba a'a gyara yake yi akan abin da ake faɗa akan jawarin ma'ani da yake ganin ba daidai ba ne yake gyara kuma sabar adalci na mala bas yake gani a aishak ibn taimiyya ya taba cewa wai maganan sufaye wa ku daina shiga ciki she shi mala bas yake gani kamar a to yanzu ai har maganan malamin kuma littafin kuma baka iya fahimta da kyau ba shi sa ba zan yi wa gidanmu kaɗai gyara ba har kai ma naka na yi karantawa za mu gyara to shine manufan malam abbas ko da ba ku gane ba da kuke cewa wai ya je ya za ba manufan malam abbas ya zo ya zauna saboda ai wannan wuri an wuce wurin kuma alkawari muka yi ko da ba ku ji ba to za mu ɗauko wannan karatu kuma mu sa muku kun ga date da komi tun 2001 malam bas ya zauna a ce muku mutum ya zauna wata takwas za shiga tara kada in kasan ba karamin karatu bane kuma akan magana na kashifi wallahi ba zan manta ba malam abbas mun kusa kai eh, wata kamar wurin eh, uku za mu shiga gudu. kawai magana fa na kashifi malam abbas ta karantowa shi yasa wannan shine guntun taliki da muke yi da jama'a da ba ku gane ba wani zai ce maka wai Eh, jawahir ma'ani na kaza ko malam bas saroki sabar adalci a wannan lokaci ya nuna mana cewa jawahir ma'anin fa akwai bugu bugu daban-daban sa'annan akwai bugun da wai wala Allah kai za ka zo ka karanta ka karanta she kai ka ga inda typing mistake a wurin machine inda ya kamata a sa fata she karatun ya zo kasara inda aka masa wasali shi sa kai ka masa wani fassara bebe fassarar da abinda ana nufin haka she kai ka ga abu haka duka mala bas ya gyara mana shekara shekarun baya mun mun wuce wurin mun wuce wurin long time shi yasa wannan gyara ne kaɗan taliki ne gyara ne kaɗan ga masu bugowa cewa wai in mala bas ya ya eh, ya sunan shinga ya je ya zauna ba an wuce wurin ba ta wurin ake ba shi yasa jama'a za mu ɗauki abun magana mu je zuwa ga mala bas kamar ya samu matsalar network ya sauke shi in ya dawo yanzu za mu ɗauki abin magana zuwa gare shi mu ji inda abin inda za tashi yau amma fa ku sani kamar kan da na yi alkawari A kan karatuttukan shi na baya da ya zauna ya yi malam buhari na ganganawa kan karatuttukan da ya zauna ya yi kan jawayar ma'ani shekarun baya insha Allahu malam buhari ka tuna mini eh ka tuna mini Allah ya yarda za mu yi kokari mu kawo muna saka muku ɗaya bayan ɗaya ku ji inda aka zauna an kusa kai shekara ɗaya kawai wannan littafi kawai yake ta karantawa yasa ba za a yarda ku koma da eh, eh, agogo baya ba a ba za mu yarda da wannan wai zai zauna ya karanta jawa a ba za mu yarda da wannan wannan an wuce wurin in kuna so za mu ɗauko muku karatun baya a zuwa a saka muku insha Allah amma yanzu manufar karatun nan da yake yi gyara yake yi gyara yake yi to jama'a muna jira mu ga dawowan shi to mun gode muku Allah saka da alkhairi ah, muna jira mu ga malam Abbas ya dawo ya zo ya ci gaba da inda ya tsaya halka ta goma sha biyu kenan da shehi na shak abbas sadauki zai tashi kenan eh ina zuwa ku barin kira shi in gani me matsala yau da ni ake host wannan program yau salamu alaikum shayi ok ok ok masha Allah ok shayi ya gyara network ɗinsa ne ga shawowa yanzu in Allah yadda I love you too. Malam Idi a uh, zango Allah ya saka baka da alkhairi Mustapha Husaini na gode Allah ya saka wa kan alkhairi. <laughs> eh, Allah ya saka Ok, kan TikTok kuma ga Abba na gode wa alaikas salam. Uh, Bashir Aliyu na gode. Allah ya saka da alkhairi. Abubakar na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Shi sa jama'a masu sauraron mu ku hakuri. <laughs> Shaibu Shaibu ya Yahuza ko? Wa alaikas salam mun gode sosai. Hussaini Haruna daga TikTok. Na gode sosai Malam Sani. Uh, mai hakuri Malam zai dawo yanzu saboda ya samu matsala ne na network. Yana gyara network ɗinsa zai dawo. Yanzu nan mu ci ga Malam ya dawo. Uh, eh, Malam uh, kamaranka ya ba, da ka sauka ka sake dawowa. Wayan ya off. Aha yanzu yayi. Yanzu yayi. Alhamdulillah. to jama'a gashi nan mun dawo da malam malam ya sake dawowa a minti daya kaman kamun malam ya fara yasa wannan a ga masu shigowa su ce wai za su malam ya je zauna a wannan ba za ku koma da agogo baya ba wannan ma kun ga topic tunda malam ya zana malam cikin karatu malam malam bai zana wani jawabin ma'ani ba wai malam yana gyara ne saboda an wuce wurin malam ya wuce wurin yasa shine in bai gane ba malam kofansa na bude kuma malam ya riga malam ya riga shi zuwa kan facebook kan social media yasa mm-hmm. malam shi ya dade kan wannan ababa malam ya wuce wannan wuri malam ya wuce wannan wuri yasa shi ne in bai gane ba kaman kan da yanzu yake akwai dama ya zo ya iske malam su zauna tsakanin shi da malam amma a goma da agogo baya malam ya je zauna ba an wuce wurin yasa kuma alkawari ne muku zan zo muku da karatun da malam yayi baya shekara uku baya za mu saka muku ɗaya bayan ɗaya kuna gani insha Allah ku da ku ba ku ga malam ya karanta da wannan jawahir alwani ba wanda dai kan facebook duk kowa ya san malam ya ɗauki tsawon kusan shekara ɗaya kawai ma ne ke karanta yasa ba za mu koma baya ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka ah, da masu kallon mu da sauraron mu a wannan feji naka mai albarka ina karanta mana sallaman musulunci kuma na ji daɗin wannan taliƙin amma zan ɗan gyara ah, haske minti ɗaya Masha Allah. riƙe wani bayani. Eh. To jama'a ku bari malam zai gyara. Me kika kunna ne? <laughs> Allah wa sikira. kuna wani abu ne? Ku ya kuri malam zai gyara a ah, magan shi. light ɗinsa ya sake dawowa to yan tiktok na kan dauko ku bari kowa zan doke shi ya sa mute to bismillah masha Allah ah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah na ji daɗin wannan ta'aliki da ah, sarki za in sauka da wannan ko in hau da wannan ko za ta fi ba mu sannan yawwa ah, na ji daɗin wannan ta'aliki da sarki zaki ka gabatar dangane da tunasarwa ga 'yan uwa kan karatuka da muka yi a wannan feji mai albarka karatuka masu tsawo kusan na faɗa a wannan karatun cewar har yanzu ba a yi wani abu sabo wanda zai sa mu koma mu je mu yi wani karatu gane da jawahir ma'ani ba duk abin da ake faɗa abubuwa ne da tuni mu riga mun wuce su kawai sai dai mu koma mu kuma ɗauko inda muka yi karatu mu kuma zuwa mu daɗa biya saboda shi wanda muke turawa wannan sako na tukuici ta shigo dagar shigowarsa dagar yanzu shi ya sa waɗannan abubuwa duka bai san su ba ake ta wannan inda inda ake ta wannan dawurura da shi akan matsalolin kamar yadda duk masu basira wanda suke buɗe idanuwansu sosai da kyau suna fahimtar inda saƙon ya dosa suna ganin yadda ko da yaushe ake fitowa da gyararraki kullum an zo an zauna gyararraki ne kullum kuma a haka videos nan da muke yankowa wallahi wasu muke yankowa wanda gwargwadon yadda lokaci zai ba mu bi karatun mu amsa wayoyi amma gaba ɗaya karatun duka biyun ko ina karabka ce ake yi kawai wannan abu ne wanda wato zamani alama ce ta ƙarshen zamani kuma dama haka al'amura za su zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa a hadisi cewa za a jingina lamari zuwa wanda ba ahalinsa ba amma gaba ɗaya in ka bibiya za ka ga wannan ba ahalin yayi karatu a kamata a ce yanzu yana makaranta yana gaban malami yana buɗe littattafai ana koya masa karatu amma ka zo ka sa kujera ka zauna ka saka littafin jawahirul ma'ani wanda manya-manyan malamai manyan malamai suke kokawa da suna kokawa da littafin nan a zaurika a zaure suna faɗa irin yadda littafin yake da wahala yake da wahala saboda wato littafi ne cikin ƙimmar ilimi jawahirul ma'ani wato diamond ne jauhari ne na ma'anoni ma'anar ma wadda take diamond ce ba a ko ina zaka je ka same ta ba so ka zo cikin sauki kawai ka zauna to kullum in aka ɗauko jawahirul ma'ani din nan abin da na taɓa gaya maka a farko farkon karatun nan sarki zaki maimakon a biya jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani shi yake biya shi duk sanda aka zauna maimakon a biya jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani shi yake biya shi to abin da yake abun kunya ma sai ya na littafin da da ba mu ma mu duba shi ba shine al'uqudud durriya da muka ce ba ruwan mu da shi yayi karatun sa al'uqudud durriya idan an zo mu in an zo jawahirul ma'ani za mu duba yan uwa suka ba mu shawara suka ce a'a da Allah a hada duka biyun saboda ibnu taymiyan ma kada ya dinga masa kage kada ya dinga masa kuskure yana abubuwan da kuma za a zo a yi abin da ba shi kenan ba wallahi shawarar da yan uwa suka bamu muka ɗauka sai shawarar ta yi amfani mm. sai gashi ibnu taymiyan ma bai sha daga siraɗinsa ba duk karatu in an yi sai wa ibnu taymiya kwaba sai masa barna sai wa ibnu abdulhadi barna duk karatu duk sati sai an yi haka ba a hmm. taɓa wani sati akwai satuttukan da in na zo na kunna karatun sai in ce yau alhamdulillah zan dan ba zan yanka ba ah, na ana farawa na tuwa ya dami shayi ba mu ji abin da ya faɗa salamu alaikum sai abin ya zama ya sha bamban kaga kusan magana ta ba ta rabuwa dai ko Eh, yanzu yanzu ta tsaya dazu tana tana rabuwa dazu eh, tana rabuwa yau layukan namu ne gaba ɗaya guda biyun kowanne yana yin matsala mtn ya fi ƙarfi to amma kuma yau na ga network ɗin nasa ba kyau hmm. shi na koma airtel hmm. Eh, Allah da ko da mu koma MTN din. Allah da ko da mu koma MTN din. Bari mu goma MTN din. Na'am. Saboda dama da shi muke yi ya ya fi ƙarfi gaskiya. Jama'a mu yi hakuri da Allah. Ok, ga Malam ya dawo. Masha Allah. Na shek. Yawwa. To misali yanzu kamar yau din nan. Akalla a cikin karatun al'uqudud durriya na yanka bidiyo kusan guda takwas. Dududu karatun nan fa? Eh. Baya wuce minti talatin. Na'am. Karatun baya wuce 30 minutes na littafin al'uqudud durriya. Mm. amma amma videos kusan takwas muka yanka a gurin kuma a haka na bar wasu wasu gyararrakin ina bari kawai a wuce na'am sau da haka wannan ƙalubale ne kullum muna faɗa ga ɗalibai da masu bibiyan karatu mun sani alhamdulillah akwai wanda suna zuwa can su je su saurara yana yi sannan kuma su dawo nan su saurara kuma su buɗe basira su saurara da idan basira inda hmm. gaskiya take su bita, wanda kullum muna jin daɗin haka ɗin sau da haka wanda kuma suke ganin a yau a wannan karatukan a wannan tukwicin namu na yau kamar ce zama na goma sha biyu. Sha biyu kenan na'am. Yau wa yau muna wato sha shida kenan ga watan safar. a uh, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin ga watan takwas a uh, shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan karatun namu na yau kamar yadda muke farawa da al'uƙudu durriya sannan sai mu shiga um jawahirul ma'ani to kamar koda yaushe a wannan darasi na goma sha biyu mun yanko bidiyoyinsa guda takwas wanda zamu bi su ɗaya bayan ɗaya a sarki zaki ya kunna sannan mu bi shi da raddi mu nuna inda ya kure a ciki dan ɗalibai wanda suka siyo littafin suke tunanin cewa zasu koyi littafin daga wajen shi dan su dinga gyara wannan kura-kuran da yake koya musu kar su koyi kuskure su je su koyar da mutane kuskure saboda haka dan haka muke zuwa in yi kurakuran mu su duba da idon basira da kunne na adalci su yi adalci su saurara su jaddada gyaran kuma kullum mu muna maraba da wanda zai kirawo waya kullum muna muna maraba da wanda za su kira waya su ce mana gyara kaza da muka mishi su ce ai ba gyara bane daidai ne muna maraba da wannan <laughs> to ba mu san waya ka zo kana cewa muna maraba ka ce gyaran da ka yi masa ya biya kaza ka ce wasali kaza ne yadda ya biya shine daidai yadda ka faɗa ba daidai bane saboda hujja a hawa an ce kaza al-irabi kaza ne muna maraba da wannan abinda ba mu so ka zo ka ce a daina gyara a koma kaza a daina kaza a daina kaza ba wannan kewaye kewayen ba ba shi muke bukata ba ka zo gyaran da muka yi ka ce ba gyara ba ne nashi shine daidai gyaran mu kuskure ne shai da ya ce a daina gyara ya ce ya je can ya ce musu a daina kuskure bai faɗa ba bai faɗa ba mu nan da ya eh ya ce eh, wai mu daina gyara wai idan muka wai muka daina gyara wai eh. sai mu siyo littafin wai sai mu saka karatun kawai yayi nasa karatun wai mu wami na mu karatun idan ma ba mu da kuɗi zai sai mana littattafan a idan ba mu da kuɗin sai ma ɗau nauyi zai sai mana littattafan a wannan program din a to shi eh. wannan magana ba in bai da waya bai da gidan kwana yazo za mu saya masa waya mu ba shi gidan kwana da da ya kwanta maganan banza ne <laughs> ne ne sai littafi to wallahi wai zai sai mana littafai in ba mu da su amma mu daina masa gyaran kurakuran nan yayi sa, mu wami na mu karatun kawai shikenan a daina haka na ce to shikenan idan muka daina gyaran to wannan kurakuran da yake yi kuma su kuma ɗalibai ya za su san cewa kuskure ne to an koyar da su da kuskure kenan su je su biya wasu su ma da kuskure shi mm. ai ba zai yiwu ba dole mm. mu ji inda ya kuskure mu zo mu nunnuna mutane kurakurai don su gyara haka na ce kuma alhamdulillah littattafai muna da su kuma ko ba mu da littattafai ma muna da wayoyi yanzu da yanzu littafi zaka ciro shi kawai ya dawo cikin wayarka a duba mm. saboda haka yawa ba mu buƙatan ba mu kuɗin siyan littafi saboda haka mu dai abinda muke so a dinga jin gyara in an in an ji mun yi gyara kuma gyaran nan ba daidai muka yi ba a kira waya a ce ka ce malam ya ce kaza kai mai gyara A gyaran ka ba daidai ba ne. na malam shi ne daidai ga hujja ga hujja ga hujja. Wannan muna maraba da wannan. muna Muna maraba amma da Allah a ce mu daina gyara mu daina kaza wannan an wuce gurin ba za mu daina ba. Mu ma an gana mu ka Saboda haka yanzu za mu shiga kai cikin karatu za a yi mana playing ɗin bidiyo na na farko an wuce gurin ba za mu daina ba Yawwa to mun rasa sarki zaki kenan dama kamar Assalamu alaikum shai shai bismillah baki na da ke kira na bismillah na na to eh, eh. to to sarki malam Ibrahim zai shigo eh zai shigo amma ina so mu kara minti kamar goma to kenan, to ai mana playing din bidiyo na farko Masha kuma haka nan Ibn Taymiya ya rubuta littafi mai suna ka'ida fi anna shari'ata wal haqiqata mutalazimani cewa ita shari'a da haƙiƙa a tare suke da juna lazuman juna ne. To a nan za mu yi ƙarin bayani domin waɗansu za su iya ɗauka cewa a nan kamar Ibn Taymiya yana tabbatar da cewa akwai wani abu ne sunansa hakika da kuma sunan wani abu mai suna shari'a mabambanta irin yadda sufaye suke faɗa. To abin da zai bayyana mana me Ibn taimiya yake nufi shine mu dan koma zuwa ga wasu daga cikin littattafan Ibn Taymiya domin shashin maganganun mutum su suke hukunta shashin maganganunsa. Mu koma cikin littafin Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Shaitan. wanda littafi ne na ibnu taymiya bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaidan to a cikin wannan to to ah, abin da nake so mu fahimta anan, hmm. sarki tun da lawan ya faro karatun nan tun daga halka ta ɗaya har zuwa ta goma sha ɗaya last kenan babu karatun da ya bai ce ilimin haƙiƙa babu shi kore shi yake gaba ɗaya tun daga halka ta ɗaya zuwa ba hujja kawai kawai babu shi wai ba a faɗe shi a ƙur'ani ba ba a faɗe shi a hadisi ba don haka babu ilimin hakika zancen sake tun daga karatu na ɗaya har zuwa na goma sha ɗaya. To a karatu na goma. Eh. Na'am. Eh, a kan kansa eh, ya karanta wani littafi ko hadisin da ya nuna cewa babu ko dai a kitabun ra'asi ne kawai shi ya yi magana. Kitabun ra'asi ne. Oh, to shi. Kitabun ra'asi ne. Haka, haka nake faɗa in na zo gurin ce wannan zancen teburin mai shayi ne haka muke cewa kitabun ra'asi da Hausa mu a ƙasa Hausa. Zancen teburin mai shayi. yau ka san gurin mai shayi shine dandalin haɗuwa a yi hira a sha mm. shayi in mutum ya ƙoshi ya sako hira yadda ya ga dama ya ce an yi kaza an yi kaza ba wata hujja ba wani dalili to sai mu sai muka ce to wannan kitabun ra'asi ne yake yi kuma tunda a gida yake yana zaune a gida a ɗakinsa yana rufe yana da damar ya faɗi wannan amma muka ce ya ɗan fito dawa ya faɗa ya ɗan buɗe ƙofar nan ya ɗan fito dawa mu haɗu a filin daga ya ce mana babu ilimin haƙiƙa ƙur'ani da hadisi hmm. ya fito amma a dawa ba a ɗakin nan da yake arfa ba ya fito dawa amma to a nan zai gane cewar akwai ilimin a ƙur'ani akwai shi a jama'a ku yi hakuri shek na take shek <laughs> bawa Allah ka ka ja shi ka yi wushi ne <laughs> wai tijjani shi ne shugaban kitabu rasi to a nan da inda shi ne shugaban kitabu rasi kuma ake karanta littafin sa ai kaga <laughs> kaga nan a nan ka yi kwaba kenan eh bawa Allah eh an ce kitabu rasi ka ja haushi ne ai malam ke karanta kwanta da hankali ka ji bismillah shayi wani ke comment Yawwa. To hmm. shi kenan kamar yadda muka faɗa a karatu. Oh, oh, oh, network. Ah, ya network yawa Malam Abbas haka. Jama'a ku yi hakuri. <laughs> Jama'a ku yi hakuri ga malam ya dawo. Malam Ibrahim. <laughs> Sarki zaki. Malam Ibrahim ya kabiyo Malam ya kabiyo ta haka. Ya ba to ya ban ga malam ba. A ina zuwa. <laughs> Da link. Yau yau ne. Malam da link ka shigo ko dai da ya ka shigo. Da link na shigo ni ko? Eh? A kai ba Malam Ibrahim. <laughs> A ya kaman da link. A to yasa inda zan zan jama'a mu yi hakuri in Allah ya da wani. A ba da link ne shigo ba. Eh, taliki da muka yi ina gani jama'a za su gamsu sosai kuma alkawari ne za mu taimaka karatun da shayi ya yi baya ya zauna kusan shekara ɗaya ya karanta jawairul ma'ani za mu nemo shi kullum muna sake muku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ku ji ku da kuke so wai malam ya sake zuwa ya zo ya karanta jawairul ku duba topic Topic in wai tukuici ake bayarwa malam topic din malam bai danganci jawayar ma'ani ba sabar adalcin malam malam wai ba zai gyara jawarin ma'ani kaɗai ba she ya gyara al'ukudu diriya shi sa yau kai gyare-gyare kaga malam yake yi malam ba ya zo ya karanta jawarin ma'ani bane an wuce wurin shi sa insha Allah za mu sauka mu bawa malam Ibrahim dama shai mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode malam Ibrahim assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki <laughs> ya malam barka da warhaka da in gyara abin nan ah kaga kuma abin nan ɗin ina ji network ɗin malamin kenan ya abu a yan uwa masu saurara yau dai ga sarki zaki mkk ah, ya shigo dama a program ɗin nasa ne ta sace ce aro na karɓa kuma gashi a yau ya sharafa mu alhamdulillah alhamdulillah so <clears throat> ga ga malam ga malam ya dawo ya mala sai dai kamar network din yana ɗan yi wa malam Gaban network yana ɗan yin problem haka ko? Ko? Ko network ina ne ne? Na in sa caji. Yawa. Mm-hmm. to ina ga network malam ne network din malam ya abu ko kuma na ne i don't know the whether it is from me or from malam eh ba na ce ba amma dai alhamdulillah sarki zaki ya ce daga daga ina na shigo yawa network ne yan uwa a yi haƙuri network ɗin akramakallahu ne yake ɗan rawa idan ya abu in ya dawo insha Allah yau wato alhamdulillah ya mala sai di eh, yau wani datan kake amfani da shi baka ji ah, na yau layi na MTN ne a ah, ina ji yanzu ina ji MTN ne ni MTN dina ya yi wallahi yau sai fama nake yi kuma kaga shi yake mana karatu kwana biyu lafiya lau MTN ɗin? Yi wallahi yanzu wannan eh. Airtel na saka. MTN din ya ƙi muna cikin yi sai ya sauka. Ana ji na yanzu wannan sosai? A sosai ni ina jin ka sosai ma. To alhamdulillah. To sarki zaki yayi mana playing din bidiyo na farko. Shine na cewa mutane makashiya. Abinda bidiyo na farko an zo gurin da aka tsallake hana a tsallake din nan. wa qa'idatun fi anna shari'ata wal haqiqata mutalaziman an zo wannan gurin a cikin ina nufi na a a a a a a wai al a jawahiru kuwa al'ukudu a cikin al'ukudu durriya ok na farko ko na nawa eh ai mun yi playing ɗinsa ba yanzu ta'aliki nake yi na'am mun an saka shi mutane sun ji yanzu ta'aliki nake yi akan bidiyon sai network ya ɗauki ok to a mai da shi kenan na one ko na ɗaya a ba fi an mayar ba ko eh a mayar din mayar ne, mayar a sake ji ka'idatun kuma haka nan ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna ƙa'ida fi anna shari'ata wal haqiqata mutalazimani cewa ita shari'a da haƙiƙa a tare suke da juna lazuman juna ne to anan nan za mu yi ƙarin bayani domin waɗansu za su iya ɗauka cewa anan kamar ibn taymiya yana tabbatar da cewa akwai wani abu ne sunansa haƙiƙa da kuma sunan wani abu mai suna shari'a mabambanta irin yadda sufaye suke faɗa. To abin da zai bayyana mana me Ibn Taymiyyah yake nufi shine mu dan koma zuwa ga wasu daga cikin littattafan Ibn Taymiyyah domin shashin maganganun mutum su suke hukunta shashin maganganunsa. Mu koma cikin littafin Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Shaytan. Wanda littafi ne na Ibn Taymiyyah bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shedan to a cikin wannan ha alhamdulillah eh, kaji abin da ya faɗa an zo gurin da muka aka so a tsallake din nan muka hana muka ce ka a kuskura a tsallake na gane lo na gane gurin saboda ba a son a bayyana haƙiƙa da muka ce ka a kuskura a tsallake na yawwa ka san a karatu na goma a karatu na goma sai aka ce waɗannan littattafai za mu tsallake su za mu bar su iya nan Eh, haka saboda a wannan ba za mu ci gaba da karatu saboda ba su e, ban manta ba inda malam kake cewa an hango wata an hango wani wato abin nan ne da ake jin tsoron kada a faɗa shi za a kai ƙoƙarin ya za a yi wayo a yi dabaran da za a ce an tsallake saboda kada a yi maganar a ce to ibn taimiya ma yana magana akan shari'a ya san da sosai kuwa sosai kana rike sai to da aka zo an yi karatu na sha ɗaya sai aka ci gaba da karanta wannan ƙa'idodin aka ci gaba da karanta su to da aka zo karatun karatu na sha ɗaya sai aka kwana daidai gurin da za a zo kan ita shari'a da haƙiƙa ɗin sai aka kwana a Na'am. So jiya sai aka tashi aka tashi gurin. Da aka tashi gurin to an san mun aika sako sako mai zaɓi sai aka tsaya wai irin za a yi matashiya din na a tabbatar cewar wai ibnu taymiya bai yarda da haƙiƙa ba ni ban taba ganin ma mutum mara tsoron Allah ma a wasu da awawa irin lawan ba tsoron Allah yayi gabas lawan yayi yamma gaskiya ne na ji a cikin wannan na ji a cikin yana faɗa yana nuna cewa mutum ne ya zo ya ce maka sai ni da kai muka yi karatukan nan kusan halƙoƙi kusan guda ko takwas ko tara ina ga sarki zaki ya ce halka uku kawai ba a taɓa karatun da za a zauna bai kore ilimin haƙiƙa ba ya ce babu shi gaskiya ne ba a taɓa zama karatun da za a zauna ba sai ya ce babu ilimin haƙiƙa. babu shi dinga kai wai kuma shi ne yanzu ya zo wai yake cewa ilimin shari'a shine ilimin haƙiƙa? wai duk ɗaya ne kamar saboda ya ga Ibn taymiya ya faɗa kuma a take a gurin da an yi eh kuma da an yi gaba sai a kuma korewa a ce wai ba ilimin haƙiƙa ƙarya ne kuma sai kuma ka ɗauko littattafan mutane wanda littattafan da ka ɗauko kake biya tun daga kan ibnu taymiya da shauransu ilimin haƙiƙa suna tabbatar da cewa akwai ilimin haƙiƙa wai kuma kai kana biyawa kuma wai kana ƙoƙarin juya maganar ka kore musu abin da suke faɗa to hasbunallah wannan wani irin abu ne kai ba zai ɗauki wannan ba Instagram to ji da kwanya za ta ɗauki wannan da ganin wannan to shine ka ɗauko maganganun mutane kana karantawa suna tabbatar da abu kana cewa korewa suke yi suna tabbatar da abu kana cewa korewa suke yi saboda tsabagen gurin rashin tsoron ai akramakan lawo akramakan lawo yana da abubuwan mamaki eh akramakan lawo yana da abubuwan mamaki wasu lokacin wallahi yana zuwa da abubuwan da suke dan bani mamaki bismillah bara in kunna fitila ko abin zai fi tafiya yadda ake so yani ita kuma fitila ce idan na kunna ta sai ka ga mutum sai ya buƙaci ya sa tabarau amma a haka ya za ka yi za mu ɗan kunna mu gani Yawwa, network ɗin malam ya sauka amma gashi ya dawo. Dole sai ka sa tabaro Yau gashi muna da abubuwa da yawa. Wallahi na ga network mana. Abin nan yake. Network ɗin yana mana. Kamar ko hadari ne a garin ne. A akwai hadari mana ni nan ai ruwa ake yi ma. Yawwa, ni ban ce na ce to ko hadari ne. yanzu dai gashi kaman ya ya tsaya mana Allah ya taimake mu ya shiga cikin sha'anin network din subhanahu ta'ala. to mm. a wannan sai da aka zo fi anna shari'ata wal haqiqata lazima. kaga nan mm. duk mai basira ba dan shi balidi bane duk mai basira ya san cewa hakika gaskiya ce tunda aka ce da ita da shari'a abokan juna ne mutalazumai ne akrabakallah na'am shi shi ibnu taymiya cewa yayi haqiqa ash-shari'ata wal haqiqata mm. ko anna shari'ata din wal haqiqata ko anna haqiqata wal shari'ata haka ne mm. sai ce mutalazima haka ya to ita kalmar mutalazima ne da yace mufradi take nufi ko musanna musanna take nufi musanna take nufi ni alarabun ta an mata da haka to me yasa to a takaice idan abu ɗaya ne da shari'a da haƙiƙa me yasa ibnu taymiya ba zai ce anna ta wal haqiqata shay'un wahidun ba kawai ya huta kaga mun san ba ba gaskiya ne sai ya ce mutane larabcin ba abin da na fahimta iya ga larabcin ana magana akan abu biyu ne haka ne haka ne kaga shari'a ga kuma da dan jummai suna haɗe kenan five and six suna suna haɗe suna tare ba su rabuwa yawa shi na fahimta shi da yazo shi da yazo eh wai ga in ba dan balidi ba iya larabcin nan kawai baka bukatan ka tafi wani yawon wai cewa ibnu taymiya ya da hakika ko bai da hakika ba iya larabcin kawai wannan din nan gaskiya ne to to ba yawa to rashin fahimta da rashin gogiya shi yasa kullum muke faɗa rashin iya arabiya yana haifar da hadarin da boko haram da, da bom da menene baya haifarwa <laughs> ta da rashin iya arabiya a addini yana haifar da hadarin da ya fi hadarin da waɗannan masu tada bama suke tayarwa dan me tada daban in ya tada bam zaka yi shahada ka tafi ka tafi man kutila duna menene fa huwa shahidun maliki ba to to za yi shahada ka tafi ka tafi ka tafi aljanna amma shi wannan in yazo ya buga bam ɗinsa sai ya raba ka da imanin ka saboda rashin kwarewa a arabiya can na gano ibnu <laughs> taymiya yana a tafsirin nasa na suratu yusufa wata ran zamu zo mu nuna inda shi ma arabiyan ta kwace masa ye wani eh? tafsiri malam abu eh arabiyar ta kwace ibnu taymiya a cikin suratu yusufa ba za mu zo wata ran <laughs> illa da arabiyar take yi ah, da ya tashi sai kawai ya faɗi sai ya fassara sai ya fassara eh sai ta yi wai wai wai wai wai wai mijin zaliha wai da yusi ne haka kamar ma bai damu a gabansa ana lalata da kaza kaza da shauransu bai ma damu ba saboda ka kuma shi daga ayat Qur'ani ya dau fassara a cikin suratu Yusufa mun aje akwai gabar da za a zo ne za mu ɗauko gurin mu biya a cikin majmu'ul fatawa eh mun aje gurin akwai gabar a karatu ba wai ba wai muƙabala muka ajiye wa wannan karatun ba wannan na karatu ne na nan za mu zo mu yi eh. shi akwai gabar da gabar da tana kusa za mu ɗauko mu zo mu biya gurin To, fahimtar arabiya da muke ta koka muku cewa arabiya ba da yana fahimta ana zuwa nan gurin aka ce anna shari'ata wala haqiqata mutalazima ne zai ji normal. Ya san Ibn Taymiyyah ya yadda da hakika. To sai ya tafi wahalar da kansa. Abin da ya tafi shine wai maganar mutum ita take fassara maganarsa. Wata maganar ita take fassara wata maganar. Kaga Ibn Taymiyyah yana da ‘yancin a masa adalcin a bibidin maganganunsa don a gane wani guri a yi masa fassarar da ake so ta yawa ta dace amma su sufaye ba su da wannan ‘yancin abin da kake karantawa a cikin jawahirul ma'ani akwai fassarar da kake yi da ma'anar da kake nuna mutane akwai warwarar ta tamaman a cikin jawahirul ma'ani din da ka je ka ga cewa nan gurin yadda ka fassara ba haka bane ba ka tsaya ka lura me suke nufi yadda ka fassara ka faɗa ba haka suke nufi ba a tsaya saboda haka wannan bidiyon da ya saka gaskiya ya gini karatunsa tun daga al'udud duriya har zuwa jawahirul ma'ani ya gina karatun akan cewar wato ilimin haƙiƙa daban abun sufaye ilimin shari'a daban agun sufaye sufaye suna itikadin ilimin haƙiƙa da suke samu wani ilimi ne daban da ya saba wa shari'a to fa abin da ya gina karatun gaba ɗaya kenan don haka duk malaman da ya ɗauko abin da suke yi shine zammu tafrik wato suna sukan cewar ilimin haƙiƙa ba daga mishkatin shari'a yake fita ba ba daga kogin shari'a yake fita ba wannan suke zarga kai iddia kai da'awan cewar kai ilimin hakika wani abu ne daban kai tsaye bai da alaka da shari'a ba daga shari'a aka ba da duk malaman da ya kawo har tun daga ibnu taymiya har kan waɗanda ya kakkawo ya bibbiya a cikin alƙur'an din da ta haƙiƙin da ake masa ya ɗauko da maganganun gaba ɗaya babu wanda ya soki ilimin haƙiƙa babu shi malamin duk da ka in ba shi ne ta hakikin ba wanda shi ma irin tafiyar su ɗaya ne duka yan zamani ne wanda ba su fahimci eh. ilimi ba amma duk malaman da aka yi nakalin maganar su za mu zo duk malaman da aka yi nakalin maganar su za ka samu abin da suke zargi ka zo ka ce kai kana da wani ilimi wanda ya saba wa shari'a wanda kuma ka same shi ne ba ta kan hanyar shari'a ba ya baka daman ka yi kaza ka yi kaza wannan suke soka to abin da za mu yi, zai gaba babatinsa za mu zo mu ji shin su bayan su ma sun zargi rarrabawar ko kuma ba su zarga ba Za mu ji. ba yawa dan masu adalci su yi adalci sau da haka sai mu tafi saurara su yi adalci ba yawwa sai mu tafi wannan ah, bidiyo na biyu wa a anna min al'auliya'i duk wanda ya yi da'awar cewa daga cikin waliyai alladhina balagathum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ishe musu mallahu dariqun ila Allah akwai wanda suke da wata hanya da suke saduwa zuwa ga Allah kamar yadda mun ji a baya a karatunmu na jawahirul ma'ani cewa su waliyai suna rika ilimin su ne kai tsaye daga Allah ba daga fararru ba ba daga ababen halitta ba to ibn taymiya ya ce daga cikin waliyai tabbas akwai masu irin wannan sai ce kuma la ya hataju fihi ila muhammadin wanda ya ce shi wannan ilimin da yake samu da wajen Allah ba sai ya bi ta hanyar annabi Muhammadu ba ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da shari'a ya zo shi kuma yanzu Allah yana sanar da shi ilimin haƙiƙa ne to ibnu taymiya ce fa haza kafirun mulhidun wannan kafiri ne mulhidi ma'ana mai kaucewa daidai sai ce wa idza qala idan kuma yace, ce ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmi batini ni ina da buƙatuwa ne zuwa ga annabi Muhammad kadai a ilimin zahiri banda ilimin baɗi ne. fi ilmi shari'ati duna ilmi haqiqa ko ya ce shi yana buƙatuwa ne zuwa ga annabi Muhammad a ilimin shari'a banda ilimin haƙiƙa kamar yadda su sufa suke faɗa sai ibn ya ce fa huwa sharrun min yahudi wan nasara wannan sharrinsa sa yafi na yahudi da nasara zina, qalu wanda su yahudi da nasara su ne wanda suka ce inna muhammadan rasulun ilal ummiyina duna ahlil kitabi annabi muhammadu dan aike ne zuwa ga ummiye gama garin mutane larabawa da sauransu duna ahlil kitabi ba a aiko shi zuwa ga kitabin mu ma'ana su sun gabace shi ko kuma su ba su da bakatuwa zuwa gare shi ibn taymiya ya ce fa inna ulaika domin wayannan ahlul kitabi din amanu bi ba'din sun yi imani ne da wani shashi wa kafaru bi ba'din kuma sun kafirce wani shashi fakalu kuffaran bidhalika wannan kuma ya mai da su suka zama kafirai gaba daya sai ce wa kadhalika hadha alladhi yaqulu to haka waliyin da shi ma yake cewa inda muhammadan bu'itha bi ilmi zahiri annabi muhammadu an aiko shi ne da ilimin zahiri duna ilmin batini banda ilimin batini amana bi ba'din shi ma nan yayi imani da shashin ma ja bihi abinda annabi ya zo da shi wa kafara bi ba'din kuma ya kafirce wa shashi fa huwa kafirun ibn taymiya ce nan shi ma kafiri ne wa huwa akfaru min ulaika kai kafircin sa ma yafi na yahudu da nasara to kaji wato saurara daga cikin alfurqan alfurqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan a nan gurin farko abin da ya fara cewa a jawahirul ma'ani shu ala razmi ya tabbatar da batun rikar ilmai daga fararru su rikar ilimi daga Allah ƙarya ne ba Allah harazimi bane muqaddima ce ta dabaqatu sha'rani muqaddima ce ta ɗabaƙat muqaddima ce ta cikin ɗabaƙat na al-Imam Sha'rani a ciki ne al-Imam Sha'rani yake yake maganar wannan a rikar ilimi daga Allah ba wasu wasiɗa to shin idan sufaye suka ce ilimi daga Allah ba wasu da miske ka koma jawahir ma'ani kaga fassarar abu kaga a farko a ɗazu bidiyon farko ya ce maganganun ibnu taymiya a koma su suke fasara. ibnu taymiya yana da yancin ka masa adalci ka je ka lalubo sa amma sufaye banda wannan so kake ko kada ta karfin tsiya da ƙarya sai ka ciro wani abu da zaka ɓata sufaye maƙaryaci kawai matsoraci kuma to ka koma jawahirul ma'ani ɗin ciki mu da ki Allah ya taimake mu mun karanta shi gaban maluma tun daga farko har ƙarshe alhamdulillah alhamdulillah duk wani shirme da kuke yi waka muke jin sa washin wuka gaban doki mun san a ciki in ka da in dai abin da ka faɗa kai kira cewar kuskure ne a ka fassara da kuskure to mun san ƙarya kai akwai abin da yake warware yadda kai ikirarin cewar akwai a jawarin ma'ani mun san a gaba sai ka je ka da abin da zai warware wannan fassarar da kai to kuma an zo sai ka dabarbarce to a nan a jawarin ma'ani juz'i na biyu shafi na 184 wanda imam tijjani sise imamul faida ya buga ya a shafi na 184 tamanin da a sakin layi na ƙarshe Shehu Tijjani yana magana a akan rikar ilimi daga Allah ba wasu da wai shin daga Allah ne kai tsaye babu shigar wato da'ira ta annabta a cikin wannan ilimin da bawa yake samu daga Allah kai tsaye sai Shehu Tijjani yana magana a kan shugaba Alayhi salatu wasalam sai ce fa inna wuwal aslul marju'u ilai asali abun komawa zuwa gare shi shine la wasitata bainan lahi wa bainan ibadi illa nubuwa ba abin da yake tsakanin Allah da bayinsa sai wato tsakanin Allah da bayinsa sai annabta na'am wa marramal khuruja anha wanda ya nufi fita daga da'ira ta annabta 'ani annubuwa shautu jani sai ina nufin annabta ɗaliban akazi ani ɗaliban al'akhdha anillahi min gairiha yana so wai ya ce zai riki wani ilimi daga Allah babu annabta in aka ce babu annabta babu me kenan babu shari'a babu shari'a gaskiya ne sai shehu tijani ya ce kafara wannan ya kafirta wa khasira duniya wal akhirata ya taɓi duniya da lahira billahi lazi karatun tirayim tun daga farkonsa har ƙarshensa akan wannan ya gina karatun yake ta kafirta su baye bai san shehu tijjani ya kafirta shi ma wannan masu mai wannan abun ba Allah da ya zo gaba zai gani yana ta babatu yana ta faɗa ga shehu tijjani yana faɗa kaga baka san me suka fassara al akhzu anillahi bila wasidatin ba kawai ka je ka dauke yawwa ka ce kawai su wai ba su buƙatar annabta kuma abinda ma ya dinga yi mara tsoron Allah makiyin Allah shine cewa ya dinga yi ma su wai suna zuwa da sabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ce ka bar na annabi ka dauna su aka yi gini karatun gaba daya shari'a suke zuwa inna lillahi wa inna ilaihi sabanin shari'a suke zuwa da shi to da haka kuma su ce ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauna su haka ya gina karatun gaba daya na jiya wanda ya je ya ji ya ji kamar yadda zamu ta playing video din ana sassaka ana ji a nan ga Shehu Tijjani yana faɗa cewa annabta babu yanda za a yi a ce yau ka yi mu'amala da Allah ba ta kan annabta ba. Ba zai yi ba. Ya ce wanda duk yake so sai da da su. To, ya ce wanda yake nufin wai zai je ya riƙe ilimi daga Allah kai tsaye ba ta wasiɗar annabta ba wannan ya kafirta ya taɓe duniya da lahira. Duniya da lahira. Kaga ke nan duk zarginka da abin da ka gina karatun da shi a kansa jiya duk akan toka ka gina karatun. yauwa da ka biyo nan zaka ga kan ka kafurta shehu tijjani ya kafurta ya bi sauran malamai sufaye da malaman musulunci da suka kafirta wannan an tambayi shehu tijjani aka ce kafin mutum ya karantar da littafi ake so ya karanta shi gaba daya ko da baka za a biya malami ba kai nazarin sa gaba daya inna Allah zaka ga wasu abubuwan to to yanzu shehu tijjani a shafi na 185 sai wani ya tambaye shi ya ce an ce ibnu arabi ya ce ba dan malaman zahiri ba la'atatil eh. auliya wa anil lahi bima atat bihil anbiya wai da waliyai sun zo daga sun karɓo sako daga Allah da irin abin da annabawa suka zo da shi na'am aka tambaye shi me zai faɗa eh me zai faɗa game da wannan magana ta ibnu arabi to da ke shehu tijjani adali ne da ke adali ne sai ce ma'anahu abinda ibnu arabi yake nufi fi gairi tashri'i ba a kafa shari'a ba abinda waliyai za su zo da shi daga Allah ba kafa shari'a ba sai dai wani wata falala wadda wannan ƙofar ta a buɗe take mun gani sahabbai Allah ƙara musu yadda akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ana Allah yana zance da su kuma sun yi abubuwa wanda suke ba kafa shari'a bane zuwa ne da abubuwa na falala yanzu kamar sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wanda yake eh, wanda yake so yayi salati mafi kyau yayi wani salati na annabi wanda ba salatul ibrahimiya bane ba Mm. Yewa annabi wannan salatin wanda ibnu kasir ya kawo shi to zaka samu suna da abubuwa kamar yanzu ibnu taymiya yana da yana da wuridi da yake yi tsakanin um, um, um, rak'atan al-fajr da da sallan asuba kaga wannan ba shari'a bane ba kafa shari'a yayi ba ya faɗi kuma abin yana da falala ya yi masa adadi ya yi masa lokaci duka babu a ƙur'ani babu a hadisi amma menene falala ce da haka jarrabawa ya ga abin yayi to sai shehu tijani ce fi gairi tashri'i ibnu arabi yana nufin ba shari'a ba yace me ake nufi da shari'a shehu tijani ce bi hidafi hukumin lam kun sabikan? a ce wali ya farar da wani hukunci wanda babu shi a baya a ƙur'ani da hadisi dalaban lilfi a nemi ka aikata wani abu au dalaban littarki ko a nemi ka bar wani abu au ta abudan ko wani al'amari wanda yake ta'abudi irin ɗawafi da abubuwa ne wanda suke abudiyai galibin a amalul hajji abubuwa ne ta'abbudiyai la madkhala lil uquli biya. wannan shari'a kake kawai ake wa biyayya ka gane hikima ko ba gane ba shehu tijani ce ka zo da irin wannan au ibahatan ko halattawa au naqdi hukumin sabiqin ko kuma wani hukunci da shari'a ta tabbatar da shi wali ya zo ya warware wannan bi shari'ati a cikin shari'a fa yuta baddala bi hukumi a canza shi da wani hukuncin shehu tijjani ce fa haza la sabila lil awliya'i ilai wannan duk saitar wali bai isa yi wannan ba Allahu akbar iz huwa mutawaqqafun ala nubuwati fa domin wannan aikin annabta ne kawai Ina so in ji ka na'am ya shehu jani. Allah ya ce wannan aikin Na ji daɗin sosai wallahi. Yawwa, to gaba ɗaya ya gina karatun akan wannan abubuwan da shehu tijjani ya faɗe su a da ma'ani ya warware su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, saboda sharri. to to wannan za mu daɗa zuwa wannan gaɓoɓin a jawahir ma'ani wannan ya zo cewar yana so ya tabbatar da maganar ibnu taymiya sannan ibnu taymiya a nan a al-furqan wai ba mu ka fito musu da wannan littafin bane bayan auliya sai <laughs> a nan a nan Kano dai bangaren waɗannan izalan mu sa su koma duba littafin nan da kyau musamman gaban nan kafin mu a nan a cikin da'irar izala kafin mu je wannan muƙabalan ni da kai ta mazab eh baka taba jin wannan karatun a bakin dan izala ba in an taba yi wani dan izala ya ka mana, in ko gumi ko jafar ko albani ko sani rijiyar lemo ko wani daga ciki in an taba yin karatun gurin kafin wannan muƙabalar tamu da muka yi muka fito da gurin muka tona asirin gurin idan wani cikin da'irar izala ya taba biya wannan muna nema a kawo mana ka zo ka kawo mana gurin da mu muka mu muka mu muka nuna muku gurin mu muka maida muka sa idan mu gurin mu za ku kuka barazana gurin bai sani bane karatun da kuka biya musu ne <laughs> za su dace ce za su eh, biya muku amma shi ne za a da bi za a tuna ruddat ilaina akramakallahu yanzu ya koma mukabalan mu ta mazab ya koma ya gani tun live video ma bai yawaita ba Gaskiya ne. Sa'a ta social media nan aka yi wannan muƙabalar. Gaskiya ne. Muka nu muka kai hannun malaman su gaba ɗaya muka kai hannun su kan gurin a cikin Alƙur'an bayan auliya Rahman wa auliya Shaytan. Muka kai hannun su gun ba su taba ji ba su taba tsammanin Ibn Taymiyyah in baka manta ba muƙaddimar da suka yi ta farko ta minti goma sun kokkore ilimin hakika sun kokkore ilimin baɗi. bari ma dai wani daga cikinsu ya ce duk barnan nan ta samo asali ne daga raba ilimi gida biyu ilimin zahiri da ilimin baɗini. Haka ya faɗa, ai kai ka fara baje shi. Gaskiya ne a farko minti goma farko da ya aikai ka karɓa ni ban manta gabar ba ya ce duk barnan nan da ake magana ta samo asali ne daga kasa ilimi gida biyu a ce akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini ko akwai ilimin shari'a akwai ilimin aƙida. haka haka suka fara gina abin da muka zo muka ɗauko wannan ishi muka ɗauko muka biya wannan sai kuma muƙabala ta tashi sai kuma aka <laughs> koma aka rasa yaya za a yi wa aka turo ƙarshe rabi'u rijiyar lemo aka turo gwammaja washe garin mukabala eh. aka turo shi ya zo ya ba su agaji shi ma ɗin muka bi shi muka dauje shi ka ƙara jin sa wannan masayin din da an wuce su lawan yawo an wuce su mun biye su mun iya su mun rike su ko daga bacci muna tashi muke buɗe wannan wannan littafin alama ta tana gurin a nan gurin ibnu taymiya farko kai lawan irinka ya ya kafirta kai ya fara kafurtawa irinka ibnu taymiya ya kafurta, da baka yadda da ilimin hakika ba da ka tashi ka zo sai ka lankwaye maganar. to da masu da masu ido da kwalli kake kwarai kuwa ibnu taymiya ya maganar mutane guda biyu ne a gurin nan da mutum biyu ya magana irin maganar nan ta shehu ibrahim irin maganar nan da ake danganta wa imam malik wanda imam zaruk yake danganta imam malik ko man tafakka hadin nan to ita ibnu taymiya yayi sharhi a nan gurin in baka sani ba mun fahimce ta da kyau wannan muƙabalar tamu aƙalla ta yi shekara kusan biyar in ba ba tafi ba. Alhamdulillah. To, to wannan ya kasa mutum biyu kaga kenan akwai zancen tunda an an an an, an wato mutum mutum biyu an ce duk fatattu ne kenan akwai mutum na uku wanda yake shine akan daidai kaga a zimnin maganar maganar ibnu taymiya ta ƙunshi magana da mutane guda uku ne Mm-hmm. mutum na farko mutum na farko irin kalawan da baka yadda da ilimin hakika ba kai shi ne wanda ibnu Taymiyyah ya ce wannan kafi kafi sharrin ka yafi yahudu da nasara saboda ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin zahiri kawai ya zo da shi ilimin shari'a kawai ya zo da shi to da kai ibnu Taymiyyah yake anan in ka musa ka ɗan fito dawa mu nuna maka mu biyo maka ba ka ce littattafan mutum su suke fassara maganganunsa ba to ka ɗauko mu ɗauko maganganun ibnu taymiya su fassara maka nan mu tabbatar maka da cewa kai ya fara kafurtawa eh shi ya fara kafurtawa wanda kun ce kawai shari'a ya dinga jawo ayan sun maja Allah ka ala shari'atin da kullun da Allah minkum shari'atan wa karatukan sa ya dinga jawo cewa shari'a kawai aka sani babu wani abu haƙiƙa. ba yana maganar cewar bambanta shari'a da haƙiƙa shine kuskure ba a'a abin da yake magana a duk karatukan baya cewa babu ilimin haƙiƙa Allah bai ce mu san shi ba Allah bai zancen sa Qur'ani ba babu shi a hadisi kore ilimin haƙiƙa yayi gaba ɗaya ke korewa yake korewa yake kaga yanzu kaga yanzu zamu iya bugan kirji mu ce a wannan majalisin muka ɗau hannunsa muka fara ɗorawa kan batun haƙiƙan nan ilimin haƙiƙa gaskiya ne tunda dan ba dan mun masa wannan gayauna din mun masa kashedin nan na kai ya tsallake ba da zai tsallake ya tafi ya je ya ci gaba da shirmi to ko a yanzu mun dan fara sawa ya sai ta zama yana nuna cewar ilimin hakikan wato in shari'a ne shari'a ne kaza kaza amma da kwata kwata kawai kana soke abu ne kana cewa babu abin da muke gaya maka to amma kai ba kai karatun da zaka na'am sai a uh, to shi abinda yanzu kai bayani a akramakallah shine ne na cewa tun da ai yana nuna cewa babu wani ilimi na wani hakika ko kawai shari'a aka sani shari'a aka sani shari'a aka sani to yanzu kuma kana nufin yanzu kuma da aka dawo yana tabbatarwa da cewa akwai wani ilimi sunansa hakika ilimi na hakika <laughs> amma kuma sunansa mm, a cikin shari'a yake ko kuma me yake nuna mana yanzu abin da ya dawo kenan abin da ke nuna babu babu mm. babu babu ilimin hakika mm. sosai ko kuma yana nuna cewa abin da ya dawo kenan da ilimin hakikan da ilimin shari'a abu guda ɗaya ne kawai yawwa yanzu ya yarda cewar shari'a ita ce haƙiƙa ba wani abu haƙiƙa daban shari'a daban ba yanzu ya fara dawo sau da ya ga iyaye ya ga iyayen gidansa sun fara faɗa za mu saka guraren da ya karanta malaman da suka tabbatar masa da hakan duk da yana so ya koma wa soke hakika sai da ya dawo haka sai ya ce amma su sufaye ba wannan hakika suke nufi ba ka gani yanzu an gyara maganar yanzu ya hakika sufaye daban ilimin baɗini wanda shine ilimin hakika kuma a gurin malaman shari'a shine kaza da kaza da kaza saboda ibnu taymiya yayi maganar cewar لأن الإيمان الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة to wanda yazo wannan sai ya ce ka ji malamai in sun ce ilimin baɗini ilimin baɗinin da suke nufi ba wanda su ba suke faɗa ba iyaka kenan ko ba zai kawo wanda su ba suka faɗa ba so abin da muke so mutane su fahimta a wannan gabar shine ya nuna cewar duka nan ibnu taymiya yana zargin wanda suke cewa haƙiƙa kawai haƙiƙa kawai ba haka bane ibnu taymiya ya zargi mutane biyu ne na farko ya zargi lawan wanda suke cewa ba ilimin haƙiƙa sai ilimin zahiri kawai wannan ya ce sun yi imani da shashin littafi sun kafirce wa shashi ya ce wannan kafircin su ya fi na yahudu da nasara su lawan kenan a bakin ibnu taymiya ba ni na faɗa ba in kuma yana musu ya fito mu nuna masa mu biya masa gurin duniya tana gani Ba ya ballabe a ɗakin matarsa yana cicci yana jujjuyawa fito a saka arabiyar a fefe a fassara an ce ibnu taymiya ya kafirta ka eh wakalla ai a duniya yake yi ko <laughs> tunda ba a na ba duniya ya laɗe an sa ya fito dawa a haɗu ga ga mu gashi a fito filin daga muke yanzu ai muƙabala kenan okay na gani yawa ka nuna mu ce nan ba haka bane mu biya duniya tana kallo amma ba ka tafi ɗaki ba mai maka challenge ba saboda haka yawwa to farko ka sani lawan ibnu taymiya kai yake kafartawa a matakin farko da ba ku yarda da ilimin hakika ba na biyu sai ya tafi kuma ya kafirta zanadika wanda su kuma suka ce ba su da buƙatan shari'a ba su da bukatan ilimin shari'a 'yan haƙiƙa ne kawai sai ya kafirta su suma ka gane yace fa idan da almudda'i anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna alima hadhihi al-umur az-zahira duna haqa'iqil iman wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iq an al-kitabi was sunnah kaji kaji ba ibnu taymiya yana faɗa yace idan me da awaye da awa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimin zahiri kawai aka aiko shi banda haƙiƙu na imani kuma shi haƙiƙa na imanin nan waɗannan haƙiƙan da ake faɗa haƙiƙa haƙiƙa haƙiƙa shi ba zai riƙi ilimin haƙiƙa daga Ƙur'ani da hadisi ba ka ji abin da Ibn Taymiyyah ce faqad mm. da'a anna ba'd allazi amana bihi mimma ja'a bihi rasulu al ba'd al-akhar to wannan yayi da'awa cewa shashin abin da ya imani da shi daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi banda ɗaya shashin ma'ana kaga ibnu tabiya ya nuna annabi shi ya zo da ilimin haƙiƙa ya zo da ilimin shari'a gaskiya amma kai da ka ce ilimin hakika kawai ka ce ilimin shari'a kawai ya zo da shi wanda ilimin hakika da haka kai ilimin hakika sai ya ce to ka yadda da wani abu wanda annabi ya zo da shi kuma baka yadda da wani ba kuma mutum bai yadda da wani abu ba gaskiya ne yawwa ga me ibnu taymiya yake nuna maka da hakika da shari'a annabi ne ya zo da ita amma saboda balidi ne kai ka shiga ɗakin matarka kawai kana ta kana ta kwararo wa mutane ƙarya a guri wanda gashi a fili فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة إلى من سنة حقيقة بزير إيش دقاء القرآن دا حديثي با تو wannan shine da'awar ya yadda da wani abu da annabi ya zo da shi kuma bai yadda da wani ba kamar yadda kai kuma a can kace da ilimin zahiri kawai ya zo banda ilimin baɗini yace kai ma kaburi ne kaga mutum biyu ibnu taymiya ya kabarta to bari ka ji mu ga maka shehu ibrahim shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi irin wannan magana ta ibnu taymiya yana cewa mujibul i'lam bi anna thnaini laysa minni wala min at-tariqi fi shay'in majzubun lam yasluk wa salikun lam yajzub in baqiya hmm. ala halihima wa waƙafa ala sayrihima wa inni sha'ani kama alimtu man arada an ya kuna fi hali falyasluk dariqi fil aqwali wal af'ali bimtisalil awamir wajtinabin nawahi haka ya faɗa yace wanda yake amma man yantasibu ilaina wayar take bushe a min mukhalafati shari'atil mudahharati sharifati bittihamil muharramat wa tarkil mu'amurat wa Laha, wa ushhidukum oh. anni bari'un minhu wala abra'u minhu illa ba'da bara'ati llahi wa rasulihi falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim a risala samun ta kimiyya shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi cewar mutum biyu ba sa tare da shi ba sa kan hanya wanda ya ce shari'a kawai ita annabi ya zo da ita babu haƙiƙa da mm. wanda ya ce hakika kawai annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam babu shari'a babu shari'a ya ce to wannan ba na tare da su wanda yake so ya tafi tare da ni ya haɗa biyun nan kuma zaruk ya ka cewa ya danganta wa maliku ko man tafaqqaha wa lam yatasawwafa tafassaqa wa man tafaqqaha wa lam wa lam wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaddaqa wannan maganar ta ibnu taymiya maganar magabatansa ce kuma babu wani sufi wanda yake na Allah wanda ya zo ya kori wannan magana haka tafiyar take har gaba da abada ilimin shari'a da ilimin hakika alazumta suke alazumta suke tare suke tafiya ba a yadda da ɗaya ba a yadda da ɗaya tare suke tafiya in ka raba su ka rabe wanda ya ce zahiri kawai kafiri ne in ji ibnu wanda ya ce eh, baɗini kawai ba zahiri kafiri ne inji ibnu taymiya maganar da ibnu taymiya yake a gurin nan kenan gata wai kuma abun abun kunya wai sai aka ce ko da za a zo za a zo gurin sau da haka anan da ya karanta sai ya wato rikita wa mutane ya rikita abun duk da bai gane ba ne bai gane ba akwai rashin ganewar ma da kuma tsagwaron kiyayya da son zuciya hmm. da haka yanzu a nan din da ya zo karanta da ya zo karanta wannan ganewa ne da ya zo karanta inna ma alima hadhihi al-umur az-zahir na'am wasu ya ce wai hadhihi al-umuri eh inna ma <laughs> alima hadhihi al-umuri wallahi wai az-zahirata kuma haka ya karanta fa idza da al-mudda'i anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna ma alima hadhihi al-umuri to wannan rabul ba umuri bane inna ma alima hadhihi al umura ne maf'ulun bihi ne wannan hadhihi ba ruwan ta tarkita ka yawwa kan ta gida ka ba abin da za ta ai ai ai hadhihi din jarra take yi <laughs> tana cikin <laughs> rubul jarri ko eh a namun gidan jarida amma ko yawwa ya eh, dai nawun gidan jarida amma dai na hau dai na siba wai <laughs> to inna ma alima hadhihi al-umura <laughs> ne eh wala rabul saboda haka ba hadhihi nan kan ta ruda ka kan ta rikita ka ba aikin da za ta yi amili gashi nan alima shine zai wa zai wa zai wa mafuli nasba shine abilin da ya masa nasba wannan yi kyale ta ba ruwanka da ita yawwa ba ruwanka da ita hadhihi nan kyale ta katta da barbarta ka dan haka za ka ta take ba ka ai ma karanta ta ma ka ce ba ruwanmu da ita <laughs> za mu karanta <laughs> to a nahawu dai al'irabi dai nan ba za ta yi wa ba za ta yi wa al'umur aiki ba alima din nan shine amilin da zai aiki a kai amma a nahawun gidan jarida sabon nahu na gidan jarida da ya fito wanda muna nan mun tattara rubututtuka a kansa to a nan dai zaka iya ganin wannan kwamacalar to sau da haka ah, sai a tafi maka na uku sanin arabiya yana da mahimmanci sosai wallahi sosai da sosai sosai da sosai ilma al-batin domin shi ilmin batini allazi huwa ilmu imanin qulubi wanda shine ilimi na imanin zukata wa ma'arifiha da sanayya da abubuwan da zuciya take sane da su wa ahwaliha da halayenta huwa ilmun bi haqa'iqi imanil batina shine ilimi na haƙiƙanin imani wanda yake a ɓoye sai ce wa haza ashrafu min al-ilmi bi mujarradi amali al-islam zahira wannan yafi ilimi na sanin tsantsagwaran ayyukan musulunci kawai na zahiri ma'ana mutum ya san Allah a zuciyarsa ya kudirce yafi fi a ce kawai bakinsa ya farta yafi a ce kawai a ga ya tashi yayi sallah to wannan shine abin da su malamai in sun ce ilimin zahiri da baɗini a shari'a suke nufi wanda kuma kaga duk abu ɗaya ne sai dai wancan yana ɓoye a zuciya wanda kuma yana bayyane a zahiri shine Allah ce kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kaga abin da ke cikin zuciyarka shine abin da bakinka yake fitowa ya furta in dai na imani ne na gaskiya to kaga na bakin shine na zucin to amma na zuci wannan boyayyen abu ne daga bawa sai mahalicci ya sani to wannan kuma shine abin da ake kira da baɗini a zaurancen malaman shari'a in sun faɗa amma ba a wajen sufaye ba waɗanda su suna ganin ilimin shari'a wani abu ne daban ilimin hakika wani abu ne daban kaji an zo nan wai na ce dole kan na ike nan wai yau honorable ne yake kaya ilimin baɗini hujjoji a ƙur'ani fa innahu ya'lamu sirra wa akfa wai wai wai wai shine yake kawo saboda ibn taymiya ya kawo yawa abin da zan ce kenan in ce maka ai ya ga malamai saboda mun ka mun ka yawa gaga ko yanzu mun mun taimaki wani rabul mun kama hannunka mun mun dasa ka anan ka yadda cewar akwai wani ilimi na baɗini da da malaman shari'ar ma yadda dai ka fassara din kace mm. kace ai su malaman shari'a sun ce ilimin baɗini kaga dai akwai kenan a gun malaman shari'a da korewa kake ilimin hakikan akwai shi kenan a gurin malaman zahirin da korewa kake to yanzu ka yadda akwai wani amma dai na sufaye ne to na sufayen ma za a ji ba dai kana nufin wai na sufaye shine su ce wai wai a tunaninka a faɗa ya ce a wai mutum ya zama Allah ba to in dai kana karatu za mu ɗau hannunka mu dasa inda ibnu taymiya ya ce mutum zai iya zama Allah tofa. In wannan kake gudu, ƙwarai kuwa in dai wannan yake gudu yake cewa ai babu ilimin na subaye daban, in dai batun kana nufin na subaye shine bawa ya zama Allah. Kaga kake nufi. To za mu ɗauki hannunka mu dasa inda Ibn Taymiyyah zai ce maka bawa ya zama Allah kuma bai yi laifi ba. Bawa ya fito ya ce ni Allah ne kuma ba laifi ba lafiya lau. za mu ɗau hannunka mu dasa eh in ji malam Ibn taymiya tunda dai su su shine annabinsu. in ba shi kace ba yanzu nan duk kariyar nan da ake da wannan ayoyin da ake kawowa duk dan Ibn taymiya ya faɗa ne da a jawahiri ne aka faɗa zaka ji caccaka da wasu ayoyin za a kawo kenan yawwa da wasu za a kawo amma nan tunda Ibn taymiya ya kawo ilimin baɗin nan dole akwai shi amma banda mara kunya mara tsoron Allah ka to halka alaji tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha ɗaya kana ruguje abu kuma kawai daga ibnu taymiya ya faɗa ka zo ka canja magana maimakon ka haɗa ibnu taymiyan ka baje shi ka ce shi ma nan shi yasa akwai wani wanda ake masa almulaqab bil himar bil doktor himar wato ana masa lakabi da Dr. Jaki wani ana masa lakabi da wannan sunan. Mm. Shi da ya zo wato shi ni ya burge ni a kansu da ya zo ya ga Ibn taymiyan ya sa masa wata katanga akan wata mas'alarsa da ake targima da shi eh, sai ce kai kai wallahi Ibn taymiya ba maganar nan maganar nan ba masa kaya sa zami wallahi bai da magabaci akan ta wallahi bai da magabaci akan ta wannan eh wannan magana bai da magabaci akan ta da zai ce wai yan maulidi suna da lada shi zai ke bada oh, ladan shi ke da lada? eh mun ban masa mun ban masa maganar sa wallahi mun bin masa maganar sa shi ke bada ladan bai da maga to wannan ni sai ya burge ni sai ya burge ni za akwai irin su wasu wata rijiya ita da ta zo sai ta ce ai ba a iya fassara zancen ibnu taymiya ba kuma ka san wa ya fassara Ahmad Bamba ne ya fassara Dr. Ahmad Bamba Uban Dr. Ahmad Bamba shi ya fassara ya ce Ibn Taymiya ya ce masu maulidi za a ba su lada uban izala shi ba ɗanta wani shi ya fassara ya ce ibnu ta ya ce masu zafin aƙida ma na madina ma sun goge gurin Allah ya sa shi yana da kwafi yana da tsoho to wani rijiya da wani rijiya da ya zo ya hada rijiya sai yake so ya wa Ahmad Bamba raddi sai ya ce duk wanda ya ce Ibn Taymiya ya ce za a ba ƴan Maulidi to ko mai son zuciya ko kuma ya jahilci zancen ibnu taymiya ina ina ga dai Ahmad Bamba da wannan bakin cikin ya mutu wannan abin da dan da ya kuma dawowa ya ƙara caccaka ya ƙara caccaka yana ganin yanzu kaman shi za a ce wa bai fahimci zancen ibnu taymiya ba ya dinga faɗa gaskiya dai ana wannan ana musayan wannan zancen ne idan da adalci da mm. kunya gaskiya bai mm. kamata a ce baya fahimci bai fahimci abin nan ce miya ba to dai ana wannan dambarwar wallahi kawai kwatsan muka tashi muka ji an ce ya mutu ana wannan dambarwar yana wannan faɗan yana ɓaɓa kawai ji muka yi an ce ya mutu ya rasu Sau da eh, haka su kaga akwai wanda su Ibn Taymiyyah baya kuskure a gunsu. Irin su rijiya din irin su su gidan jaridar nan irin su su Ibn Taymiyyah koyaya sai sun bashi kariya sai an nuna kaza yake. To shi ko Dr. Jaki mulakabi Dr. Jaki da ya zo hmm. ya ba yadda zai kawai sai ya baje abin ya baje ya baje Ibn taymiyan kawai to ya fi kyau ya fi kyau ku dinga baje shi kawai ku ce ku a aiko muku shi ba saboda kun ga shi ma duk sai a haɗo shi cikin yan yan aqidar ittihadi da hululi sai a haɗo a hado musu shi a watsu musu shi a ce shi ma yana da aqidar ittihadi da hululi ya bi da ku dinga wani kwana kwana kuna wahalar da kanku ya bi muku sauki gaskiya ne saboda haka ah, kun je a wannan na baya kamar yadda muka ce ya ce inna ma alima hadhil ulumi az-zahira inna ma alima hadhil ulumi az-zahira nan ma hadhi din sai ta dan bashi ta dan bashi rikici hadhi nan ta da rikita shi hadhi nan ba wani abu ne inna ma alima hadhil uluma ne az-zahira to sai a sa mana bidiyo na ok bidiyo na hudu ne a sa mana na hudu a shi aka yi kuskuren mutane su ce mu gyara ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa idza da al mudda'i idan me da awaye da awar anna muhammadan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma alima hadhihi al umuri al zahirata duna haqa'iqil imani wai naji hazihil umuri zahirata to to hazihil umura ne honorable wannan sai dai a nahawun gidan jarida amma dai a nahawun sibawai inna ma alima hadhihi al-umura ne az-zahirata to shi ma na biyar yawa lam idan ta shiga cikin fi'ili mudari yayi tana masa jazma ne ko idan ta shiga cikin fi'ili mudari tana mai da eh, harafin karshe eh. zama majzumi lam gaskiya ne to ga lam ta shigo cikin fi'ili mudari amma kuma ya mata ya mata rufa'a saboda haka sai a sa mutane su ji a bidiyo na biyar cewa haza min a'zami dalalihim wannan yana daga mafi girman batarsu sai ce fa inna wilayata muhammadin domin walittakar annabi muhammadu lam yumathiluhu fiha ahadun ba wanda ya isa ya daidai da shi lam yumathiluhu fiha ahadun bara mu ji cewa haza min a'zami dalalihim wannan yana daga mafi girman batarsu sai ce fa inda wilayata muhammadin domin walittakar annabi muhammadu lam yumathiluhu fiha ahadun ba wanda ya isa ya daidai da shi an ji ko lam yumathiluhu fiha ahadun yawwa saboda lam yumathil lam yumathil mm, yadda za a ce wani rabul lam yumathiluhu fiha ahadun amma lam yumathiluhu wannan na hawan gidan jarida ne amma ba na hawan larabawa na hawan sibawai ba lam yumathiluhu to wal aswa'u min haza bidiyo na shida shi kuma mafulun sanin ne aka rikice ya rikice irin yadda <laughs> malam mancan ya gane malam na gefen bola <laughs> na filin mushe kai ko malam na gefen bola yawa aka ce wuƙiya sharu ba mm, ka zan nan profesa ne Eh, ka san professor sharru kulluhu eh wukiya sharru ba ka san a nan mm, mm, professor mm. ne Profesa Ibrahim Makare Hafizahullah shine zara wata tsumagiya ni ban taɓa jin an yi wa wani malami tsabga a minti 27 irin wannan ba. Allahu akbar. Wallahi duk ɗalibin ilimi munsifi sai ya tausaya. sai ya tausaya yanzu wanda bai gaba bambance mafi'ulin sanin da mu yi hukuncin da ake masa ba ya fi kamata ya je makaranta ya yi karatu ya ya bar waɗannan rigingimun yanzu da ya ɗau nasihar profesa a wannan lokacin da yanzu ba wannan maganar ake ba gaskiya ne amma sai ya ƙi gaskiya ne wanda ya ƙi zai ba ya ƙi gani ba ba ya ƙi gani ba to shi ne to gashi nan shi ma a sa mana shi a yadda suka karke da wakulin zani. illa waliyan ba zai yi ba face sai dan ya zama waliyi da Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu mujarradatan an wilayati annabta ba za ta zama matsaraiciya ba gabaran walittaka walau quddiran mujarradatan وقدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول fi ولايته kuma ma dama a ce ɗin ina ma wani rabul ya bari a na farko da ya biya ya ce walau ƙuddirar mujaradatan ɗin nan. Ni ma abin da zan ci kenan. Wato. Ina ma bari. Wai tsaya na ana ka tariyo li Iraki. Ba na ganin rubutun. Ai, ai alfurkan ne ba al wannan ba, ba. Ok, ba, ba ya sunan. Eh, ai an tafi aje ai bayanin ilimin hakika ne. so da haka sai aka tafi kawo zantukan da ba su da alaƙa ma da aƙida duk dan a kawar da hankulan mutane daga ainihin abin da ibnu taymiya din yake faɗa aka tafi kawo wasu maganganu na daban a alqur'an din dan amantar da mutane wancan rabe-raben da ibnu taymiya yayi wa ilimin haƙiƙa da na shari'a kawai aka shiga wani abu daban da aka manta kawai aka soka aka mutu to kuma da aka tafi sai aka yi ta irin waɗannan hafawatu din na ga kamar yanzu wannan rabin Eh, guri ɗaya ne wannan rabin da ya ce walau kun ba ai warai ko guri ɗaya ne ai walau quddirat mujarradatan da ya tsaya iyanan lafiya da wai nan tsaya aka aka tariyo li irabi da aka ce walau eh. quddirat mujarradatan aka ta aka tuno fa akwai karatu gobe akwai tukuici so da haka <laughs> wannan masu tukuicin ba za su abinci ba za su ci abinci a nan ba da haka dole mu tsaya mu yi li'irabi aka tsaya aka yi li'irabi irin ƙwararrun masana na hau na aka da aka ƙuddirat mujarradatun mujarradatun to wani rabul wani rabul an waɗi wallahi bari bari mi ma da gwari gwari wannan taɗin me take me take wakilta me take representing anan dama tana wakilta annubuwatu ne to tana wakilta annubuwatu ne walau ƙuddiratin nubuwatu mujarradatan ita nubuwatun ita za ka yi wa ita ce na ibul fa'il din ta aisha shafe ta ne ga ta nan ta ta ta wakilce ta wannan tad da kake gani ita ce na ibul fa'il din so wancan kuma mujarra mujarradatan zai zama maqulun sanin kenan walau nubu watu, sai a ce mujarradatan lam yakun ahadun mumathilan lir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi wilayati yau za saboda aka an waɗi wannan a nan larabcin an waɗi in baka taɓa jin akwai wani abu mafi'ulun sanin ba to yau ka ji shi gaba sai a kula mafi'ulun sanin nasba ake masa E, shi na ibul fa'il din nan da kake ganin sa ma kasan kasan suka ce wai laulat taqdiratu da da mahzufatu ko la alimal imarun nahawa kazan shi wannan eh, wannan yan shafe shafen da yan kaddara wannan shine wahalar nahawu so da aka shi yasa nan wanda rabin da ya ga yawwa bai gana ibul fayil din a zahiri ba sai ya zaci wancan maf'ulun zahiri din shine na ibul fa'il din kawai ya dauko a ya dankana mai yi mai wani talwini ma aka ce da ton? aka yi aka wuce gwarin wannan rabul mujarradatan ne da yadda kai na'am akramakallahu na'am eh da haka yawwa sai a tafi maɗa'i na takwas nan zai kawo maganganun malamai ne da suka yi akan ilimin hakika ka saurara ka ji sayidi malamai guda uku ne akwai ibnul jauzi abul faras kenan akwai al-imamul ghazali hmm. akwai ibnu aqil waɗannan malaman guda uku su ya kawo maganganun su shi mai tahqiqi mai tahqiqin wannan littafin alqur'an irin kwafin da yayi amfani da shi to ya kawo maganganun malamai wanda suka musa yace wai sun musa ilimin haƙiƙa amma su abinda suke masawa raba haƙiƙa da shari'a kamar yadda mun riga mun faɗi cewar su baye ma su ma sun ce ba a raba suke ba gaskiya ne tafiya suke tare ɗan juma ne da ɗan jummai ɗan biyu ne layan fakko a hadu ma anil akhar ɗaya baya rabuwa da ɗaya gaskiya ne mun faɗa mun karanta nassin shehu ibrahim radiyallahu anhu mun kama ganganin shehu tijjani to duk waɗannan malaman da ya kawo shi abin da yake so yana kafa hujja da su ya kore ilimin hakika ƙarya kake ba korewa suke ba abinda suke magana kamar ibnul jauzi yana magana akan rabawa ne kuma a saurara a gazali shi kuma yana inkarin ilman da suke saba wa shari'a ne shi kuma ibnu aqil ya ce wanda duk yake ganin haƙiƙa ba a cikin shari'a ba to wannan an yaudarar to wanda kuma yake ganin haƙiƙa a shari'a ba Ka gama mafhumul mukhalafa kenan gaskiya ne ibnu aqil ce wanda duk yake ganin haƙiƙa ba a cikin shari'a ba to wannan an yaudarar babu ɗaya cikin su da ya kore ilimin haƙiƙa a cikin waɗannan duk da ya kawo amma shi wani rabul yana kawowa ga abin da suke faɗa shi kuma ga abin da yake faɗa wa mutane yana murɗe ma'ana ke saboda tsantsan rashin eh tsantsan rashin gaskiya da rashin tsoron Allah a kunna mutane su ji makdai na takwas kenan A na bakwai ne nan fa. Wace na bakwai ne ko? Na bakwai haka na bakwai. ce ka duba cikin littafin Talibus ah! Iblis da eh. Ibnul Jauzi juz'i da ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin. Na bakwai ɗin ne ko? Eh, na takwas wannan na, na bakwai ne? Eh. Na bakwai za ka sa mana kafin na takwas, fara sa na bakwai, wannan yace ka duba cikin littafin talbisu iblis da ibnul jauzi juz'i da ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da tara sannan ya ce wa ƙala shaikhul islam ibn Taibiya. ibn Taibiya ya ce mani ita kada anna li ahadin dariqan ila allah ghayr mutaba'atin mutaba'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kudurta cewa wai akwai wata hanya da za a sadu da Allah ba ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wala yajibu alaihi ittiba'uhu kuma bin annabi ba wajibi bane ne. qala ko yace adamu mutajun ilaihi fi ilmi zahiri duna ilmi batin aw fi ilmi shari'ati duna ilmi haqiqa aw qala inna min al ulama man yasahu al khuruju an shari'atihi kama wasi al khadira al khuruju an shari'ati musa kafara fi hadha kullihi duk wannan maganganar maganganun da Ibn Taymiyyah ya kuma daga cikin littattafansa suna tabbatar maka da cewa Ibn Taymiyyah bai yadda da ilimin hakika ba balma Ibn Taymiyyah yana ganin duk wanda ya ce akwai wani ilimin haƙiƙa daban ilimin shari'a daban ilimin haƙiƙa na waliyyai ilimin shari'a na annabawa ilimin haƙiƙa ana karɓar sa kai tsaye daga Allah ba tare da sai an bi ta hanyar annaba ba to wannan kafirci ne kafircin da ya fi na Yahudu da Nasara. idan mutum yana so ya ga wannan maganganu da ibn taymiya ya koma littafin majmu'u mu'allafati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab juz'i na ɗaya shafi na 68 ya koma cikin littafin eh, al-Furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan da ire-iren su littattafai masu yawa da Ibn Taymiyyah da irin majmu'ul fatawa da sauransu to da haka sai mu dawo a gurguje lokaci ya ci mana yanzu sai di wannan maganar da ya karanta ta ibnu taymiya cewa wanda yake itikadin yana da wata hanya zuwa ga Allah da zai samu wani ilimi ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya faɗa me ya bambanta ta da ta shehu tijjani babu wa man ramal anha a anin nubuwata ɗaliban al-akhazi ɗaliban al-akhza anillahi min gairiha faqad kafara wa kasira duniya wal akhirata me bambancin wannan magana ta shehu tijani da wannan da ya karanta to abin da ya bani mamaki wai yana cewa wai ibnu a gurin kana karanta ka ce ibnu taymiya bai dire wani ilimin hakika ba duk kaka gaba karantuwa kuma ka da kana cewa ibnu taymiya bai yadda a bambanta ilimin hakika da na na shari'a ba shari'a ba saboda ruɗu malam mutum ya birkici gaba ɗaya saboda idza alifal qalbul i'rada anillahi sahibatul waqi'atu fi awliya illahi Allah ya tsare mu amin duk sanda bawa ya saba wa da kansa da bijirewa Allah tabaraka ta'ala to babban bam da Allah zai hada shi da shi shine sai ya sa shi ya afka cikin mutuncin waliyai man adani waliyan faqad azantu bil harbi to mutum ya tana da fada da Allah kenan kuma dai wato alkiyamatu ta jima'una kiyama duka za ta haɗa mu yawwa za ta haɗa mu akan wannan ƙadiyan duk abin da ka faɗa Allah ya tsare mu kiyayya ta sa kiyayyar mutum ta sa mu ki masa adalci Allah ya tsare mu da wannan wannan hmm. wannan ra'ayi bala'i Allah ya tsare mu ko makiyin mu Allah kakka hana mu masa adalci amin ya mala yawwa saboda haka nan wannan maganar daidai take da magana da Shehu Tijjani ya faɗa. Kuma mun taɓa karatun da a wannan fejin na, sarki zaki lokacin da muke karatu kan Jawahirul Ma'ani ci abin da Ibn Taymiyyah ne ya faɗa Shehu Tijjani ya faɗe shi radiyallahu anhu. Ba inda za a yi ba wani ilimi da ake rikansa wanda ake nufin wai wai wai babu shari'a a cikin sa wai ka karbe shi daga Allah wai ba shari'a a ciki. Da abin da suke faɗa duk abin da sufaye suke faɗa duk abin da ka samu na ilimi ko na wani zuciya a zuciya aka yi maka ilhamansa to sai ka yi ardinsa zuwa ga kitabu da sunna gaskiya ne shi ne gwal ɗin maganan shehu tijjani idza sami'tum ni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fazinuhu bi mizani shirai, gaskiya ne to ka dawo kana ta cewa wai su suna nufin ilimin su daban shari'a daban ilimin daban kana ta musu shari'a, kana ɗaukar abin wasa ta sabu nan. kana ɗaukan wasa ne ka zo saboda kiyayya ka wa mutum bayan ka san ya faɗi maganar cewar a auna maganarsa da ma'aunin shari'a so ko ka ga wadda ta saba shari'a in ka zo ka ce dama ya ce mu auna da ma'aunin shari'a da haka mun ban masa dama ya sa mun haka zo kana tallata wa mutum maganar da shi ba haka yake nufi ba bai faɗa haka ba kana ɗaukan abun wasa kana ɗaukan abun ya tafi zero billahi la ilaha illa huwa Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba yawwa muna faɗa muna bi kulli sara'a Allah dai ya kiyaye mu da haka sai a kunna na, takwas a ji maganganun malaman da ya kira kamar yadda na faɗa su suna maganar bambantawa kamar ibnul jauzi al-ghazali kuma yana magana akan wai wasu ilimai da suka saba wa shari'a ibnu aqil yana cewa wanda duk yake ganin shari'a yake ganin haƙiƙa ba a shari'a ba to wannan an yaudarar haƙiƙa a shari'a take na'am to a kunna shi ya biyo da kansa da zalika ga duk wanda ya faɗi wannan magana bil kufri suka ce ya zama kafiri wazzan da kace kuma ya zama zindiki sai ya fara kawo maganganun magabata to bari mu ji qala al jawzi abul faraj al jawzi ya faɗa yace wa qad farraqa kathirun min as-sufiyyati bayna ash-shari'ati wal haqiqa da yawa daga cin sufaye sun raba ilimi gida biyu sun ce akwai na shari'a akwai na hakika sai ce wa haza jahalun min qa'ilihi wannan tsantsaguran jahilci ne ko ma wa ya faɗe shi inji ibn jauzi yace li anna shari'ata domin ita shari'a kulluha haqa'iqu dukkaninta ita ce haƙiƙa ma'ana zahirinta da baɗininta idan aka ce zahiri ayyuka da fili baɗini ayyuka da zuci dukkaninsu gaskiya ne Ya ce fa in kadu yuriduna bidhalika rukhsata wal azima idan kuma suna nufin rukhsa da azima shi ne ilimin zahirin da ilimin baɗini sai ce fa kilahu ma shari'a to ai dukkanin su shari'a ne kaji kaji ibn jauzi abin da yace la anna shari'ata kullaha haqa'iqu gaskiya domin shari'a gaba ɗayan ta haƙiƙa ce gaskiya ne ka gane sai kaucewa abin sai ya ce gaskiya ne magana fata ibnul jauzi yana magana kan haƙiƙa ne ba amma sai ya kaucewa sai ya ce wai wai dukkan ta gaskiya ce ya kaucewa kalmar haƙiƙa din li'anna shari'ata kullaha Ka kaga mutum yana tabbatar da abu kai kuma kana kore masa za ku tsaya a gaban Allah da shi shi ma ibn al-jauzi mutum yana tabbatar da abu kana kore masa bayan nan yanke bidiyon ne saboda ban so ya tsawo ya kama maganar gazali gazali in aka je aka saurara za a ji bayan ta wannan ya ta gazali gazali yunkirul ulumal mukhalifata lish shari'ati Gazali yana inkarin ilimin haƙiƙar da aka ce ya saba wa shari'a. Shi Gazali yake nufi. Sannan Ibnu Aqil nassan abin da ya faɗa. To, Gazali sananne ne, ka ɗauko Gazali ka ce za ka kafa hujja da shi mu binne ka da abubuwan Gazali. Ibnu Aqil da ya kama ganarsa. Cayewa kullu man yaral haƙiƙata fi gairi shari'ati fa huwa makhdu'un duk wanda yake ganin haƙiƙa ba a cikin shari'a ba wannan an yaudare shi abin da ya faɗa kenan fa makhdu mutane suna tabbatar malaman duk da ka kawo sun tabbatar da haƙiƙa sun kore bambanta ta da shari'a ma'ana a ce ita daban cin gashin kanta take yi ba tare da shari'a ba wannan suke korewa kuma wannan duk kan littattafan ɗariƙar tijjaniya ana kore wannan mun kawo maka risalan shehu ibrahim radiyallahu risala mun ta kimiyya shehu tijjani gashi ya faɗa ce idza samitu samitu annin shay'an fazinu bi mizani shar'i wa ma fa fakhzu fa ma turku. shehu tijjani ya faɗi cewar maganar duk wani malami in bata jingina da faɗin Allah da faɗin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya ce ƙarya ce ce a jefan masa da ita ƙarya ce a ƙawular ulama dukkaninsu ƙarya ne sai in sun dace da kitabu da sunna ka zo kana cewa wai wai su ilimin shari'a kaza kaza kaza kaza to dai wannan shine saboda ga lokaci yayi nisa saboda yadda network yi mana matsala sai mu shiga jawahirul ma'ani a a gurguje a ji share-sharen da ya maɗa'i na farko الجواهر المعاني المعاني وانا وانا شيخ علي حرازبي يا واسام انا mana bai hau ba Sheikh Ali Harazubi yake karanto mana maganganu da Shehu Tijjani kamar haka inda muka tike a inda yake cewa wa jami'un lil asma'i wal af'ali was sifati da ya kawo faɗin Allah ya ce wa ƙala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ay yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu da bil wasa'iqi min al ulum al ilahiyyati sai ce wali dalika a da ta'alima ila lisbi Allahin lazi huwa dalilun alas! zati wa jabi'un lil asma'i wal af'ali was sifati sai di kaji wai wai mun tike inda shehu tijjani yake bayani kamar yadda shehu ala razumi yake kawowa Wai an fita ba an fita daga mukaddiman ne dama. Wallahi ita ake. A ita ake. To ai abin da yake ba a kaddara ma a kaddara ma ba a mukaddima ake ba an fara zuwa maganganun Shehu Tijjani ne har yanzu. Har yau an yi magana yau Allah razumi na kawo magana Shehu Tijjani ne. Amma ji wai mun tsaya inda Shehu Tijjani yake bayani <laughs> kamar yadda wai Allah razumi yake kawowa. wannan bali wannan na eh. ɗalibi namu na rasa yadda ɗazu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan wani irin balidi ne muna ta biya maka karatu shi yasa na gaya ma ba abin da ya dace da shi irin ai mai tsabga guda uku wadda za ta ɗan kumbura masa guri to in ya ji ɗan raɗaɗinta zai dinga tuno zai dinga tuno menene karatun da aka biya masa ta dalilin sa aka yi masa wannan tsabgar ai wannan ƴan kulalan ta malamai ai da ai da hikimar ta ai wai mun tsaya a inda wai shehu tijjani yake bayani wai kamar yadda ala harazmi yake kawowa kai mun kiri bala'i ne na gaya maka da ya faɗa haka sai da na ce ah shehu tijjani kuma eh. sai da na ƙara koma haɗa baƙat ba gashi ba na san wallahi tallahi ba haka bane amma wallahi zo da bala'i na kiranci, sai da na koma na ce kai bara in kuma koma ne na koma ɗa baƙat to Allah ya sauƙi. wannan ɗalibi wannan ɗalibi namu da a makarantar mu yake kamar yadda malam ɗata ya ce korarsa za mu wannan yana yana yana in a gaban mu yake akai wannan sai mu kore shi wannan mu ce wannan ɗalibin balidi ne zai ɓata shauran ɗalibai da balidanta to ba ba a zo maganar shehu ba maganar shehu ala razumi mace ba maganar shehu tijani ka kwana ba honorable <coughs> amma saka bidiyo na gaba ya karyata kansa kuma ma'ana shehu harazibi ya ce fubba qala radiyallahu na'am na'am na'am akramaka Allah eh sa mana hakan sa mana shi sa mana ah. shehu harazibi ya ce fubba qala radiyallahu anhu sannan Allah ya kara masa yadda ya sake cewa fa alayka ya akhi bit tasdiqi na hore ka ya dan uwana da sallamawa yana nufin sha'arani na hore ka ya kai ɗan uwana bit tasdiki da gazgatawa wa taslimi da sallamawa li hadhihi ta'ifati ga wannan bangare ko ga wannan jama'a a gurin fa sun maƙala radiyallahu anhu ɗazu aka ce shehu tijjani ne yake wa alharazimi alharazimi yake cirowa kamar yadda shehu tijjani yake bayani eh, aka kuma zuwa aka ce su makala radiyallahu anhu aka ce alharazimi ya ce sai yace ce kamar yadda sha'arani yake faɗa ah, ah. ka gane an tuno da bulalan mu a gurin da aka tuno da bulalan aka ce kamar yadda kuma sha'arani yake faɗa yana karatun kamar. yana da wani uzuri ne da yake jan hankalin shi ne ko billahi lazi bala'i ne kawai <laughs> bala'i ne kawai da musifa na inkari da taɓa harkar bayan Allah ta fi ƙarfin haka wannan kaɗan ma kenan eh kaɗan ma kenan kafin sa an yi wasu wanda suka hau wannan gwadaben an wuce su sun wuce kaman ba a yi ba shehu tijjani kuma yana nan radiyallahu anhu fi qulubi ahbabihi sosai ma kuwa muna roƙon Allah ya matar da mu da sansa kuma ya tashe mu tare da shi amin in mutum ya yarda da jagoransa haka in mutum ya yarda da jagoransa haka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa to da aka waito abinda zan tambaye ka saidi da aka raba wa sha'aranin aka ce sha'arani ya faɗa wai an kubuta <laughs> ba ma musa za ka yanzu <laughs> ka ba ma musa wallahi ba kubuta ba sha'aranin ma ƙarya aka yi wasa shi ba ba shi ya faɗa ba sha'aranin ma kamar ya warai kuwa ba sha'arani ba magana sha'arani ba an ce ala razumi ya ce kamar yadda sha'arani yake faɗa to ƙarya kake wani rauni da kana kusa sai na ɗan dungure kanka saboda ɓacin rai karatun nan muna ta biya maka sai ka tuno ya kamanta eh da yana kusa sai ya kusa don ya rike sai magana ibnu arabi ce magana arabi ce ta dai wannan risala da yake yi wa fakhruddin rabi magana ibnu arabi magana ibnu arabi ce ga ga hususul hikam ai wannan ga dabaqat din a hannuna dabaqatul kubra na imamu sha'rani na'am a cikin waya yake ne eh a cikin waya yake saboda haka a ciki a muƙaddimar da shi wa alharajim yake karantowa sai ce thumma qala radiyallahu anhu ba ibn arabi ne ya gama maganar war na nau'ani ba muka yi a wancan satin arziki iri biyu ne akwai ruhani akwai jismani ko eh na'am na'am yawwa har ya zo maganar yu'allimukum kuma lam takunu ta'lamuna bil wasa'idi min al ulumi al ilahiyyati wa lidhalika adafa at ta'lima ila ismillahi alladhi huwa dalilun ala dhati da ya gama wata kulla wa yu'allimukum la ay yu'allimukum ma lam takunu ta'lam to sai ce sun maqala radiyallahu anhu to ibnu arabi din dai shine yake cewa fa alayka" ya aki bit tasdiqi ba wai ala harazimi ne yace sannan sha'arani Allah ya kara mai yadda ya faɗa ba a'a sha'arani yace sannan ibnu arabi Allah ya kara masa yadda yace ka gane ai saboda sha'aranin ma da aka dorawa nan ma ƙarya ne ba shi ba ne ƙarya ne to yanzu wannan wannan wannan jagwalgwalan shine biya karatu alhaji kana ɗaukar maganar wannan kana ɗora wannan kana ɗaukar maganar wannan kana ɗora wannan kuma kana hukunci kana hukunci wa wannan mutumin duk sati kana jagwalgwalo kuma saboda Allah ne ga ne alƙali ne a'a a lokaci guda ka ce shehu tijjani yana jero bayani ka ce yana yi wa alharazmi ka da ka ce alharazmi ne ya faɗa yana nufin shi a rani Allah ƙara bai da ya ci duk a guri guda to wanne wanne ɗaliban za su ɗauka to duk ƙarya kake ma ba shehu Tijjani ne ya faɗa ba ba alharazmin ne ya faɗa ba shi ma shi a rani ba shi ya faɗa ba ibnu arabi ibnu arabi ne yake magana kuma dai an fassara muna da eh ya tuna bulalar da muka tsula masa shine ya dawo da ya ce sha'arani to hakan ma dai ba a kubuta ba ya sa mana na gaba sai dai to ya mala eh, Shehu Harazimi yake cewa ya ce yana nufin sha'arani Imamu sha'arani ya ce a cikin tabakatuhu a ɗaba ƙasa ya ce kada ka yi tsammanin wannan tafsiri da sufaye suke yi wai kamar canja wa Allah manufarsa ne kamar canja inda aka dosa ne sai ce nan ma ka ji aka kuma cewa alharazmi ya ce to sai tuno bulala sai aka cewa ne to nan din ma ba shi a ranar bane shi ma dai ibnu arabi din shi ma dai arabi ibnu arabi ne shi ma ibnu arabi din ne a kowa ya kowa kaddima da Allah mutum banda mara zuciya ma Mukaddiman nan ka kowa mata mana tunda ana ta cewa ka kowa mata kullun kana ta kana ta ana kana ta shirme ana gaya ma kana shirme kuma gashi kana kokarin kana so ka gyara kana so ka gyara to ka koma mana ka ɗauko da ɗin mana me a ciki duk sati in zaka karatun ka ɗauko har ka zo gabar da zaka ga cewa tabbas ka fita daga mukaddiman nan kai zuciya mana da Allah ɗaliban ka ba su jin daɗin abin da muke musu har nema suke yi dan Allah mu daina gyaran nan mu kyale ka ka dan huta dan Allah mu nan suke zuwa har cin hanci suke so su ba mu na siyan littafi ɗaliban ka saboda ba su jin daɗi ni ma bana jin daɗi wallahi mala ka gani ya tausaya ɗalibansa mana ana ta nuna tsiraicinsa a karatu kullum duk sati ka zo ka tausaya ɗalibanka ka tsaya ka yi abin nan da kyau da Allah ka da mu ba ɗaga ma kafa zami ba ɗalibanka nan kaga duk da muka yi musu wannan ma ba su ƙara dawowa suna cewa dan Allah a daina gyaran nan suna begin ba ko da ba haka suka faɗa ba amma dai abin da ke zuciya su kenan gyaran nan da kake wa malamin mu ba yawwa gyaran nan da kake wa malamin mu ka gani daga ina ne ne Jordan ne ko ina ne ne ko Canada ne ko ina ne wani kira daga Jordan ne ko ina daga Jordan ne wani ya kira ba su jin daɗin gyaran nan da ake ake wa har yace zai sai mana littafi wai duk cin hanci ne irin a ɗan ka ba da wani abu ɗin nan mu ce to a bari ai ai waye to kuma sai ya zo ya tarar ba ba ba irin wannan da zaka yi wannan eh, cin hancin bane ba saboda haka muna kira ku gaya malamin ku ya tsaya ya dinga duba ya nemo wannan littafin ɗab'aƙar da muke ta masa gori da Allah ya nemo shi ya dinga duba ya tabbatar ya fita daga ɗab'aƙa ya dawo jawahir ma'ani sannan ya fara cewa shi wata jari ka gani ana hawa a gani. to ka gani abu gashi abu ba wani abun nan ba ka sake shi a cikin tab ɗinka shikenan ma za ka gani sosai shikenan to a sa mana na na hudu wato wani guri da ibnu arabi yake faɗa cewa akwai tafawut a cikin fahimta wai duk ko gaskiya aka faɗa wai in aka faɗa gaskiya ce wai kuma sai an da an yi mata sharri a'a yanzu cewa akwai yanzu cewa akwai tafawut a cikin fahimta akwai wani matsala a nan fahimtar nassi akwai tafawut a ciki akwai wani matsala a nan tunda ibnu arabi ne ya faɗa sai an yi wai wannan magana cewa wani fahimtarsa ta fita wani wai sai an yi mata gyara wannan maganar a saka mana na hudun hanci sai dai yadda lamarin yake li zahiril ayati awil hadisi mafhumun dukkanin zahirin aya ko zahirin hadisi yana da wani abun fahimta bi hasabin nasi gwargwadon mutane wata fawu-tihim da fifikonsu fil a wajen fahimta to a nan magana ta gaskiya shine su mutane suna da fifiko a fahimta domin Allah bai yi mutane daidai da daidai ba amma shi nassi ba yi da fifiko ta fuskar fahimta abin da ake nufi shine kodawa da ya fahimta wa da ba ya fahimta kuma fahimtar su ta bambanta to akwai shi matsaya da shi nassi yake a kai in dai nassi yana kan matsaya ma'ana abin nufi ga yadda annabi ya fassara shi to wannan fahimtar ta mutane dole ne ta haɗu aka haka wannan fahimtar ta mai babbar fahimta da mai matsakaiciyar fahimta da mai makaskanciyar fahimta ana ɗaukan su ne a auna a sikelin waccan fahimta ta sahabbai da suka yi daga annabi to wannan fahimtar tasu ita ce za ta raba gandama tsakanin waɗannan mutane da suka bambanta ta fuskar fahimta sai dai idan abu ya kasance yana iya ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya to wannan kuma an riga an sani dukka guda biyun ko sama da biyun ma su ne abin da ake nufi da nassin da haka shi nassi yana da ma'anarsa da abin da yake kunshe da shi na sako. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai shi kuma suka fahimta kuma suka aikata to wannan shi ne manufar abin da ake so kowa ya kai gare shi idan na fahimci kamar haka to wannan shi ne daidai in wani ya fahimci ba haka ba to tasa fahimtar ba daidai ba ce dole ya dawo da ita kan wannan fahimta shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa bayyu shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin shine fahimtar sahabbai duk wanda yake saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi shari'a nan shine dassan alqur'ani da dassan sunna sai Allah ya ce wa yattabi kuma yake bin ghaira sabilil da ba ta farkin mu'minai ba ana nufin ya fassara qur'ani ba da fassara irin ta sahabbai ba ko ya fassara hadisi ba da fassara irin ta sahabbai ba ko ya aikata sabanin aikin su to kaga wanda shi da bi ghayr sabilil mu'minin sai Allah ya ce duwallihi ma tawalla wa duslihi jahannam wa sa'at masira to yanzu dan Allah wannan dogon sharhin duk me ya kawo shi gaskiya ba wani fa'ida yanzu wannan duk ya kore abin da shi ibnu arabi ya kore abin da ibnu arabi yake magana akai akwai wani alaka can ba alaka wanda so wanda so kwanci me me wannan tana ta wani inda inda an annasu ka misali abinda ibnu arabi yake magana yace no. fa alayka ya akhi bit tasdiqi wat taslim li hadhihi at-ta'ifati wala tatahabu wala tatawaham fi ma yufassiruna bil kitabi was sunnah anna dhalika ihalatun lil zahiri an zahiri walakin li zahiril ayati wal hadithi mafhumun bi hasabin nasi wa tafawutihim fil fahmi yace ina dan uwana ka sallama wa waɗannan jama'a ka gasgata su zaci inda suke fassara Alƙur'ani da hadisi da shi cewa wai bauɗar da zahiri ne gabarin zahirinsa gabarin zahirinsa sun bauɗar da zahiri ga barin zahirinsa sai dai abin da ya kamata ka sani shi zahirin aya da zahirin hadisi yana da mafuhumi abin da ake fahimtowa a zahirin aya da abin da ake fahimtowa a zahirin hadisi gwargwadon mutane gwargwadon yadda fifitayyarsu take a wajen fahimta abin da muna harbi ya faɗa kenan gaskiya ne sai ce faminal mafhumi ma dallat alayhi ayatu wal hadisu wa dallat alayhi fi urfin lisan yana daga abin da yake mafhumi ne abin da aya ta yi nuni zuwa gare shi ko mhm. hadisi ya yi nuni zuwa gare shi abin da hadisin ya yi mhm. nuni zuwa gare shi wannan fahimto shi akai a hadisin a ce wani hadisin kaza yake wa?" to wannan da ka ce, abu kazan nan hadisin yake nuna fahimto shi akai a cikin hadisin ko kuma aya tana nuni zuwa kaza abinda da kace ayar tana nuni zuwa gare shi fahimto shi kai ayar to ta yi wani ya kuma zuwa ya ce a wannan ayar kuma ayar bayan abinda ka fahimto kuma tana nuni zuwa kaza to sai ibn arabi yake nuni cewa me ake so a gani ya tabbatar da wannan itimalin da ayar za ta ɗauka ko hadisin shine ya zama dallat alayhi fi urbil lisan a cikin al'ada ta yare ma wannan abin da ka fahimto dama al'adar yaren arabiya in aka faɗi abu kaza yana ɗaukan wannan abu. Yana ɗaukan ma'anan kaza gaskiya ne. To meye kuma alaƙar maganar da Ibn Arabi yake da kuma maganar nassi nassi haka ne abin da malamai suke cewa annassu shine ma la yahtamilu illa wajhan wahidan wahidan mhm. shine maganar da ba ta ɗaukan fassara sai ƙwaya ɗaya tak wannan nassi ne mhm. ba wai ba wai a ce ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi sahabbai sai zama a'a dama wannan bai da wani fassara in ba wannan ba gaskiya ne to abinda kuma yake da ihtimalat wannan shi kuma wannan kuma shi kuma kullu ma da wal ihtimalu la yasihu bil ihtijaju abinda fassarori suka shiga wanda shine galibin wato nusus na shari'a zaka samu suna da itimala tun akan sahabban sun saba ma tun akan sahabban Allah ya kara musu yadda sun saba ma akan wannan wannan yace kaza aya take nufi wannan yace kaza take nufi wannan yace kaza saboda haka abin da yake kokarin yi shine kokarin hasarin ijtihadi zuwa kawai muhdi da musib saboda haka wata matsala ce daban ya ɗauko ta sai kuma wannan matsalar ta cewa akwai fa ihtimalat sai kuma ya dace wa ihtimalat din nan kuma duka nassin ne abinda nassin yake nuni zuwa gare shi ne to duk wannan wannan wannan kwamata me alakar ta da wannan gurin maganar da ake a gurin maganar da ake daban maganar da kai kake yi daban dole kai ka dinga bari ka zo gabar da zaka yi sukan mamana ka bari ka zo gabar da zaka ganta ta dace kai sukan ma kai sukar amma kowace gaba ka zo kana dakuwa sai kai ta hauka kana ta shirme ka zama mahaukaci saboda kiyayya baka sani <laughs> to wannan za a ji yanzu abin da zai yi a bidiyo na gaba na shida bidiyo na shida nan za ka ji abin da zai yi na ban mamaki shi ma to za mu samu za sa yau sa mana shi da su abin da su ba suke rufi a nan magana ko da a ce babu ita a hadisi babu ita a Qur'ani idan akwai ta a luga to za a ta hukunta abin da yake na ƙur'ani da kuma na hadisi abin dufi, za a iya barin ma'ana ta doron shari'a dogaro da ma'ana ta luga to wannan kuma kaga bata ne da son zuciya domin ƙur'ani ya zo ne don bayanin shari'a ba ya zo ne don bayanin luga ba sau da dama akan samu kalmomin da ma'anarsu a shari'a daban ma'anarsu a luga daban to a irin nan ma'anar ta shari'a ita ake bi ba ta lugan ba musamman idan sun samu cin karo da juna amma idan sun daidaita to fa lillahi alhamdu idan kuwa ta shari'a ta yi gabas ta luga ta yi yamma to ta shari'a ita ce abin da Allah da ma'aiki suke nufi ba ta luga ba ban gane me yake wai magana ce ibnu arabi yake faɗa abinda ibnu arabi yake faɗa anan cewar zahirin aya da hadisi yana da mafhumi gwargwadon fahimtar mutane gwargwadon yadda mutane suke da fifitayya su a fahimta ko mm-hmm. sai ya ce familial mafhumi yana daga abin da ake fahimta ma dallat alayhi ayatu wal hadisu abin aya ta nuni gare shi hadisi ya nuni gare shi wadallat alayhi fi urfin lisani kuma ya zama wannan abin da aka fahimto din nan wato ta yi nuni zuwa gare shi a cikin a cikin urfi na, yare luga kenan ta yi nuni zuwa gare shi sai ya ce wai abin da ibnu arabi yake nufi a nan duk da shi a tunaninsa a, dolancinsa ya tashi tijani ne yake magana da da ala harazmi a nan gurin har a gurin yana tsammanin haka a dolancinsa to wai a tunaninsa wai a nan abin da ibn arabi yake cewa wai idan wai ma'ana ta wata kalma ko ta wata ibara mm-hmm. sai ta ci karo a luga tana nufin kaza a shari'a tana nufin kaza wai su su baya suna nufin a bar ta ma'anar shari'a abu ta luga wai a nan haka aka faɗi wai a nan gurin wannan larabcin da aka ce walakin li zahiril ayati wal hadisi mafhumun bi hasbin nasi wa tafawutihim fil fahmi fa min al mafhumi ma dallat alayhi al ayatu wal hadisu wa dallat alayhi fi urfil lisan wai anan aka ce wai su wai wai aka ce wai ka bar wai idan ma'ana ta ci karo da ta arabiya da ta shari'a wai a bar ta shari'a wai abu ta arabiya to wai a nan gurin to kaga kaga kaga wannan yana nan yana ta tara wa ibnu arabi lada Dai dai ibnu arabi ya girma ya tsaya ya yi shari'a da wannan a gaban Allah ya girma wannan daidai kuma haƙƙin Allah kawai shi Allah bai yabe ba amma ibnu arabi ya girma ya tsaya da wannan a gaban Allah ya girma wannan balle kuma su shehu tijani su shehu ala razi. haɗuwa ma ba za a yi ba to ka duba ka ga masifa Allah kar ka jarrabe mu da irin wannan ko ga makiyanmu ko ga makiyanmu Allah muna roƙo muna kankan da kai dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka jarrabe mu ga irin wannan dabi'a ko ga makiyanmu Allah kiyaye mu amin amin akramakallah to sai sai ka sa na na bakwai <laughs> maganan ilimin baɗini da ita aka kuma dawowa da ita wato hadisi ne hadisi to inna li kulli ayatin din nan mm. a saka ka sa akwai yawa a saka shi shi shi harazini sai ce if domin kuwa kadwara da hakika ya zo to cewa kadwara da hakika ya zo wanda shine abin da malaman hadisi suke kira da sigatu aljazm siga tabbatarwa ma'ana kamar shehu harazimi a nan yana tabbatar da cewa wannan hadisin da zai kawo hadisin ingantacce ne tabbatacce ne to shi da yace innahu qad warada haƙiƙa hadisi ya zo cewa inna li kulli ayatin zahiran wa batinan kowace aya tana da zahiri kuma tana da baɗini to sanda yake cewa wa an kuma tana da muddala'i ma'ana abin tsinkayowa ila sab'ati abutinin har zuwa ciki ɗai ɗai ɗai dai har bakwai wa ila saba'ina kai har ma zuwa saba'in shewa razbi yake faɗan wannan to wannan magana ce to anan na'am abin da muke magana akai kai shine na farko shi wannan hadisin ya ce wai shi harazimi ne yake magana a ibnu arabi ne yake magana eh kuma da ya zata hadisin irin maudu'an hadisan nan ne da ya koma sai ya je ga an malamai sun kakkawo shi sun masa fassara ma sun faɗi bayanansa ya yi browsing na ta aka yi afuwa za a yi browsing network ya dauke ah? yayi browsing eh a ban ji anan ba ko a gaba eh a kafin na ban yanko gurin ba ai saboda an dan bata lokaci ne data bata zo ba network din bai zo ba na gane na gane saboda haka sai dai muke za a yi browsing aka ba shi wannan ɗin hakuri aka ce za a yi browsing mhm. to da ya duba sai ya ga hadisin nan ba akwai shi sa albani su ne masu cewa su ne masu cewa da ifi ne amma mhm. akwai malaman da suka ce hadisi ne hasani ma su ahmad sun rawaito shi su dabarani su wane ne duk da abin nan hadisin abdullahi dan mas'ud ne na yawwa hadisin abdullahi dan mas'ud ne akwai hasanul basari ya rawace shi ta bangaren amma hasanul basari nasa ya zama mursali ne bai faɗi sahabi ba to amma an same shi ta bangaren Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda. So, da haka da suka ga hadisin gashi nan an kakkawo shi har malaman su har Islam web din na Islam web na ƴan izalan nan na Wahabiyawa. Har shi sai suka ce to bari su masa bara su masa fassara. Sai suka dan fassara shi irin yadda dabara dabari ya fassara shi kulun fassirina suka kakkawo mhm. bayanai da shauransu da shauransu akan cewar ga yadda abin yake. to shi ma da ya je da zuwa ya nuna irin an kaya hadisan ƙarya da haka shi sa aka fara da sigatul jazmi sigatul jazmi ana nuna mana <laughs> ala razumi ya yi yanke cewa hadisin nan tabbas ne ya zata zai je ga an ce maudu'i ne ko ko ko babu shi ko kaza yayi sukuwa ya dire da ya je marmara ne da da yawwa ya je sai ya ga <laughs> iyayen gidan sun yarda da abin da haka kuma sai aka koma to yaya za a yi a kawar da fassara istishadi da ibnu arabi yake so ya da shi a kan abin da yake so ya tabbatar ya za a kawar kaga dai nan hadisi gashi ya zo cewa duk aya tana da ma'ana ta zahiri tana da ma'ana ta baɗini ta ko so sai aka tafi yadda za a ɗaɗɗauko ya za a kakkawar da wannan hadisin shi ma ka nuna mutanen nan ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam in kaji suna sunna sunna wadda ta dace da hawan su ne wadda za su kafirta bayan Allah ce wadda za su kai bayan Allah wuta ce Allah nan so ake kawai ana ga hujja ana tabbatar da ilimin zahiri da baɗini akwai aya ma tana da zahiri da baɗini to duk yadda za a yi sai an bautar da fassara hadisin an ce an addara to albani ya rauna albanin banza albanin za ka ana maganar malaman hadisi. za ka mana wani albani albani zaka ka ana magana malaman hadisai wanda suka san hadisi mutumin da zai mutumin da zai sa ha a nan ya da'afa a can ya tabbatar a nan ya kore a can mutumin da yake amfani da firasa yake tabbatar da hadisi yake amfani da sai ya duba hadisi yana ɗaukan malami sai ya tafi wajen masu jari da adili ya ga me suka faɗa akan sai ya zo a wanda a haka ya zo ya yi wannan gwamnati ta bara mai baya yanzu in ba don harka ta gwamnati ba shi in a lokacin malaman hadisin ya zo shi ya isa ya magana ma har da za a zo a ce masa wani wai wai wai albani wai ya raunana hadisin albanin me mu kana magana da mu ka yi mana magana wani albani ne <laughs> kai magana to ai shine kana magana da mu kana magana kai magana da malaman hadisi wanda aka yarda da su mutumin da bai da isnadi ko ɗaya zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na hadisi ko ɗaya bai da shi ba a nan gidan malam nasu ya zo ya ce bai da malami wa ko an kawo malamin albani har yau a'a ni dai Sheikh Nasir Ado Musa ya zo ya ya yi karatu ya ce izala ta kawo malamin albani na hadisi ya kalubalance su har yau har yau ba su kawo ba albani bai da malamin hadisi bai da malamin hadisi bai da isnadi ko ɗaya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya tak bai da shi na kuma zai zama wani muhaddis shine mai sa'a shine mai da'afa an kalubalance shi ko arba'un hadisi bai haddace a kansa ba matanan wa isnadin kuma an zo ana cewa wai wai wai ya ce ya da'afa ya saha haka malaman suka aje ka'idar so wannan wannan wannan hadisin an so a je a ga cewar an ƙarya ne maudu'i ne sai aka je a ga ba haka ba to sai aka dawo batun fassarar hadisin kuma ya za a fassara shi to sai aka daddako yau wai aka daddako wasu maganganun a malamai ake so a fassara da da su sai a sa mana mu na gaba da baɗiri tana da haddi tana da muttala'i ga abin da imamu ibn Jaririn Ɗabari ya fassara da shi sai ce faƙala ya ce fa zaharuhu zahirin aya da aka faɗa sai ce ce ai az-zahiru fittilawa abin da yake a fili da yadda za a karanta aya wanda shi ne zahirin aya ma'ana salon karanta ta kaga kenan karatunta a fili tare da kulawa da akabun tajwidi da aujuhul qira'a shine abin da ake nufi da zaharuha ko zahiruha to ya ce wa bataduhu abin kuma da ake nufi da baɗan cikin aya shine ma batuna bin ta'awilihi shine abin da ya boyi da fassara aya domin karanta aya daban kuma fassara ta daban yau sau da dama za ka samu mutumin da ya iya karanta aya daidai amma bai san fasararta ba to kaga ya san zahirinta amma bai san me baɗininta ba ba wai ana nufin tana da wata ma'ana saɓanin ma'anar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da al'umma ita ba Ibnu Jarir da Tabari shekul Mufassiri da yace ba haka ake nufi ba da haka yace baɗinin aya shine fassara aya zahirin aya shine karanta aya tilawarta da yadda ake karanta ta shi yasa Allah abu biyu ya turo annabi ya yi mana ya koya mana karatu kuma ya koya mana ma'ana wallazi ba asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhum alkitab kaga yatlu alaihim ayati yana koya mana tilawa wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da mu ma'ana da kuma yadda za mu aikata to sannan ya ci gaba da cewa wa allaka alaihi sheikh mahmud shakir sheikh mahmud shakir shi ma yayi ta'aliki a karkashin wannan hadisi yake cewa faqala yace az-zahiru huwa ma ta'rifu al-arab zahiri shine abin da larabawa suka sani ma'ana na mujarradin lafazi bi kalabiha daga zancen su wa ma la yu'dharu ahadun bi jahalatihi min halal wa haram da kuma abin da ba a yi wani uzuri in ya jahilce shi na sanin halal da haram sai ce wal batil shuka batili huwa tafsirul ladhi ya'lamuhu al-anbiya'u Bilistin istinbati wal shi shine tafsirin da addabawa ne suka sani suke sanar da mutane shi ta hanyar istinbati da kuma bayanin fiqh sai ce walam yurid ɗabari ɗabari. bai baya nufin ba ta fa'al hun sufiya abinda sufaye suke aikatawa wa ashbahum da makamantansu fit talaqqubi bi kitabillahi na wasa da littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa wal abafu da wasa bidalalatil alfazi bi dalalati alfazil qur'an da abubuwa na lafazan alqur'ani wanda irin waɗannan suna da yawa malaman ulumul qur'an da tafsiri suna kawo ire-iren waɗannan misalai da yawa imam eh, suyuti ya kawo ire-iren waɗannan misalai a cikin littafin al-itqan wani lokaci ya kawo aya ce ga yadda fassarar ta take ya ce kuma daga cikin sufa akwai wanda ya fassara da haka duk wanda ya fassara da wata fassara irin wannan sabanin waccan to ya ba kafirta na'am kaji magana ta farko maganar ibnu jarir na'am na'am maganar ibnu jarir dabari da yace zaharu ha shine zahiru tilawati Eh. sannan ya ce shi kuma baɗinin wato baɗininta abin da ya ɓuya na ma'anar ayar abin da ibnu arabi ya ibnu ibnu jarir dabari ya faɗa ki yawwa saboda haka da ya tashi shi wannan sai ya kawo mahmud shakir 97 ya rasu faɗan zamaninmu ne to 97 ya rasu yahuwa don zamaninmu ne ya ka ai mana wani barazana ibn jarir dabari ya ce az-zahiru fit tilawati abinda wato ma'anar da take fitowa a zahirin karatu in an karanta wa baɗinu sai ce ma baɗuna min tawili abin da ya ɓuya ya ɓuya na fassararsa abin da ya ɓuya na fassararsa yanzu nan babu ish'ari cewa akwai ilmul ne? <coughs> akwai mana akwai ish'ar na haka mana ma baɗuna abin da ya ɓuya min ta'awilihi na daga tawilin alƙur'ani wannan shi shine baɗinin Dama baɗi ne ai daga baɗuna ne ma ko? Daga baɗuna ne. Mun ɗauka ne yawa. To, mm, saboda haka Addahawi ai ya ga maganar ɗahawi a da ya ciro waɗannan maganganun ya iya biya ta. Eh. <laughs> Sai ya ɗau ah, ta ɗabari ya ɗau ta shakir. Wani kafin a kawo ta ɗabari akwai ta ɗahawi. a gurin da malam ya duba a gurin da ya ɗauko eh a gurin da ya ɗauko sai sai sai sai sai wannan hadisin wanda suka yi tahqiqin musnad abiya ala sun ce hadisi ne ingantacce na'am ka gane albani ne ya raunana shi shi kansa mai kula da fejin su'al wa jawab din mhm. sai da ya ce wala allar rajihu wala Allah raji'u da'afu sai da ya sa Allah saboda hadisin bai musu ba ka fahimta bai musu ba saboda ya ah. taɓa musu inda yake musu kaikayi bai musu ba to duk yadda za yana kuma tsoro shi shek shu'aib din um, nan al ake ce mishi ko eh. ta'aliqin da yawa sahihin ibnu hibbana ya ce, isnadin hadisin nan hasani ne Allahu akbar Ya ce hasani isnaduhu hasanun in kana abu ishaqa huwa alhamdani kama zakara almuallif muallif wa huwa amru bin abdullahi subayi sai yace walayyunun in kana ibrahim bin muslim al-hijri kama rawahu dabari bi tafsiri ta hanyar dabari shi wanda ya sa a wajen ibrahim bin muslim ne to ta hanyar dabari ya zama layyunun ta hanyar shi kuma ibnu hibbana ya sa abu ishaqa ya ce to shine hamdani ya ce to ta wannan hanyar ya zama hasani ne mm-hmm. rani ya rawaice shi a cikin kabir abu ya ala ya rawaice shi a cikin musnad ɗahawi ya rawaito shi cikin sharhul mushkil ta hanyar mugira daga wasilu bin hayyana daga abdullahi bin abil huzaili daga abil ahwas daga abdullahi dan mas'ud marfu'i wasa mm-hmm. hahahu muhaqqiqu musnad abi ala wanda ya ta haƙiƙin musnadu abi mm. ala ya ce hadisi na mm. ingantacce ne to da aka zo inda duk ya ga wannan ya ƙiya biya ita ta sa ka ga bai dawo kan maganar iskaduwara da ba bai da kanta ba sai ya wuce ya arce da gudu ya iya dawo saboda ya ga waɗannan duk ya biya nan da zai biya maganar abu shi wannan wannan magana ta eh, ɗahawi din zai biya da abu da ya ga abubuwan da baya so sai ya tsallake da ya zo magana ɗahawi din ma sai ya tsallake ta sai ya tafi ta ɗabari ita ma ta ɗabari abin da ya sa ya biya ta saboda akwai sharhin da shi wannan Mahmud Shakir 97 ya rasu muna nan duk da wayanmu mm. to sai ya tafi saboda sharhin ya yi mai yadda yake so saboda ya ambaci sufaye shi Mahmud Shakir ta nake kuma Mahmud Shakir ba shi ne wanda Malam Ahmad ya danki Jafar a kansa ba akan menene wani hadisi da ya kawo marigayi Shak Ahmad na Maulan Musho Ɗayar Bauchi da ya danki Jafar Adam akan Tirmizi ne akwai ta tahqiqin littafin hadisi da wannan Mahmud Shakir din yace ka karanta kaza yace yanzu ba! shine a hannuna jabar din yace yace yanzu ma shine a nuna Sai yace masa ta hakikin wane yace kwarai ko shi nake karanta. Shine ya zille ya dinga zille ya dinga zille Mal Ahmad. Sai kake ba mu san waye Mahmud Shakir din bane. Mahmud Shakir din ne ba shine ba mai aqidun irin naku na Wahabiyawa. Sai saboda akwai ambatan sufaye walam yuri walam yuri dabariyu ma taf'alu su sufiya saboda akwai wannan sharhin sai ɗauko maganar Mahmud Shakir mm. amma ga maganar um, Dahawi a sama a farko bai fara da ita ba to me Dahawi ya faɗa a gurin Dahawi ya ce az-zaharu abinda ne ke nufi huwa ma ya zaharu min ma'ana shine ma'anarta ta zahiri wal hmm. batnu minha ba'ini da gare ta kuma ma ya budunu min ma'ana ma'anarta da ta buya wallahi sai ya ki karanta wannan baɗini kenan sai tafi ta ɗabari sai tafi ta Mahmud Shakir to kibi na ganin ka mai jar kuma ya hmm. kake da suna yawwa kibi na ganin inda ka je ɗin ha'incin da kai da cin amanar da kai mun bi ka mun je mun gano matsoraci ka karanta gaba ɗaya mana ai da inda ya so ya dirjiya ya je ya gano cewa an ce hadisin maudu'i sai kuma ba je ya je ya sai ya je bai gani ba shine ya dawo kuma ana ta wani dawur dawura Allah dai ya sauke amin to sai di sai a sa mana bidiyo na ƙarshe ne ne ko na min a na biyun ƙarshe ne to to a sa mana bara in sa zan je in sha ma ruwa cewa na'am fa zahiru ji shehu harazimi zahiri da aya Huwal al-ma'qulu wal manqulu min al-ulumi dafi'a shine wanda hankali zai karba sannan kuma wanda aka cirato ko aka rawaito daga Allah da ma'aiki min al-ulumi dafi'a da ilimin baka masu amfani Allah allati takunu bi hal a'malu salihah wanda da su ake ayyuka na gari kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar haji wai waɗannan su ne ilimin zahiri dassosar da suka zo da wannan shi ne ilimin zahiri sai ce wal batilu shi kuma batili huwal ma'ariful ilahiyya wai shi ne ilimin maka na Allah jam'u ma'arifa ma'ariful ilahiyya ilimin maka na Allah to yanzu abin tambaya a nan kenan yin sallah da yin zakka da yin aiki haji da dukkan sauran ayyuka na gari su ba ilimin Allah bane tunda ya ce wa'ancan su ne ilimin su ne a zahiri kuma su ne wanda ake aiki na gari da su wannan kuma sai ce wasu ilimubbuka na Allah sai ce wal tsala'u <coughs> shi kuma mutsala'i abin da ake tsankaya huwa ma'ana yattahidu fihi zahir wal <coughs> batin ita ce ma'anar da da zahiri da batini suke haduwa kai wal haddu shi kuma haddi da aka ce kowace aya ma tana da haddi ya kudu dariqan ila shuhudil kulli zati yana kasancewa shi ne hanya zuwa ga shahudi kulli zati to a nan yana da kyau kwarai mu fassara me ake nufi da ashuhudul kulli azzati daga bakin sufaye to a nan gurin yan uwa shine ya kuma danganta magana zuwa ga alharazin a nan gurin kwarai so da haka muna ƙara kira gare ka ka daina balidanta ba maganar alharazmi ba ce ba maganar ibnu arabi ce ga kuma abin da ibnu arabi yake cewa fazzahiru huwa al-ma'qulu wal munqulu min al-ulum an-nafi'a shi zahiri shine wato ilimi munquli da ma'quli a shi shine wanda ake ciratowa ma'quli kuma wanda ake fahimta sai ya ce shi ne zahiri ji ibn arabi sai ya ce addallu alal a'mali salih wanda waɗannan ayyuka na zahiri su suke nuni a aikin alheri yi sadaka yi sallah yi zakka yi kaza wannan su ne iliman zahiri abinda suke nunawa sai ya ce wal baɗinu shi kuma ilimin baɗini huwal ma'ariful ilahiyya shine ilimi na sanin Allah amma wai mutumin nan da ya zo fassara ma'ariful ilahiyya ya fa fassara ta al'udu a wannan karatun mun saka an ji amma wai anan sai ce wai ilimin mukan Allah wai al-ma'ariful ilahiyya wai ilimin muka na Allah sai na rubuta da Hausa ma dan in faɗi yadda ya fassara da na zo gurin wai wai ashe sharri zai wai a baya ya ce ilimin zahiri shine ayyukan da za su sa kai sallah kai azumi kai kaza misali wai eh. sai ce wai abin tambaya a nan wai sallah ita ba ilimin Allah ba ce? Haka naji, naji. Tunda wai an ce wai waɗancan na zahiri su ne ilimin buka da za su saka aikin alheri. Wai wannan an ce ma'aribul ilahiya su ne na baɗini, to wai ita sallah ba ilimin bukan Allah ba ce? Ka ji mutum dan girman Allah. Ka san abu al-ma'arif ɗin nan a wancan karatun naka ka fassara shi a jawahirul ma'ani. da cewa sanin Allah ana maganar sanin Allah ma'aribul ilahi sannai na ubangiji tabaraka wa ta'ala sannai yadda za a yi ma'ariba ka san Allah tabaraka wa ta'ala ake magana dama Allah ba ya san komai ba tabaraka wa ta'ala kai bawa ake magana sannan da za ka yi sanin da za ka yi wa Allah amma sai ake nuna wai wai ilimin mukan Allah wai wancan sallah ba ta cikin ilimin Allah saboda a yi sharri kuma dai aka ce wai alharazmi shi ne ya faɗa ce al-ma'ariful ilahiyya shi ake nufi to sai na ƙarshe na na tara na'am ma'ana Allah ya yi maka fatahi ya bayyana maka wani sirri na aya ko sirri na hadisi ayar dai annabi da ya zo da ita hadisin ba manzo Allah da ya faɗa amma kuma fahimtar kai Allah ya bare ko ya keɓance ya baka to shin wannan yana yiwuwa a shari'a eh Allah zai iya baka fahimta amma ba ta zamowa daidai sai ta yi daidai da ta annabi ba ta zamowa daidai sai ta yi daidai da ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga ayar wa man ar rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin domin shedan yana iya zuwa ya mutum wahabi ya nuna masa cewa wannan fahimta ce to wannan kuma ba zai zamo daidai ba dole sai an auna shi da mizani na shari'a in ya dace da abin da annabi ya zo da shi to wannan shi ne daidai in ya saba kuma to wannan ba daidai ba ne ba wannan shi ne abin da malaman musulunci suka tafi akai kuma shi ne abin da yake na daidai to amma kamar yadda muka sani sufaye suna fakewa da wannan dan su rinka shigo da abubuwa nasu na son zuciya sai a ce Allah ne ya masa fatahi to abin nufi shi ne kamar yanzu ya zo da wani abin da duk mutanen farko ba su san shi ba ko ba su zo da shi ba ko kuma ba su aikata shi ba wanda kuma addini ba zai yi da haka ba idan ka ce addini zai yi da haka to ba ma'ana ga ayar al a akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai ya ce idil waliyu domin shi waliyu la ya ati bi shar'in jadidin baya zuwa da shari'a sabuwa in ji to hmm, to kaji ya yadda Allah zai iya baka fahimta amma ta zama daidai da ta shari'a ta zama daidai da mizanu shari'i kai ta zama daidai da ma'aunin shari'a to yanzu wannan abin da ya faɗa ba shi ne nafsin abin da shehu tijjani ya faɗa ba idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shari'i fazinuhu bi mizani shari'i gaskiya ne to kuma kana cewa kana musu sharri ga abin da suke faɗa daga bakin su kana musu sharri kana cewa su kuma ba haka suke nufi ba wai aya wai annabi ne ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam hadisi ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wai amma kuma wai kai wali za a baka ma'anar a sanar da kai wata ma'anar ta wai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai santa ba wal iyazu billah kamar yadda yake nufi wai haka ake faɗa kuma gurin da ake magana abin da ake magana daban abin da yake faɗa daban kaji abin da ibnu arabi yake faɗa abin da ya ci na'am yana cewa fafaham ya aki wala yasuddannaka an talaqi hadhihi al-ma'ani an talaqi hadhihi al-ma'ani al an fuhum al-ulum min al min hadhihi daifati al-sharifati qawlu fi jaddin wa mu'aradin maganar mai musu ko maganar mai jidali kar ta hana katsarar ilimai baƙi daga fahimtocin waɗannan bayin Allah su baye kenan wai suna cewa inna hadha ihalat inna hadha haƙiƙa wannan ihalatul li kalamillahi ta'ala inna hadha ihalatul li kalamillahi ta'ala wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wai wannan wato juyar da zancen Allah ne da juyar da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabarin zahirin sa sai ce fa innahu laysa zalika bi ihalati wannan ma'anonin da suke faɗa ba juyar da wato nassi bane gabarin ma'anarsa wa inna ma yakunu ihalatan dahir dai shi fassarar tasu za ta zamo juyar da zahiri ga barin ma'anarsa idan sun yi me lau da su su bayan in suka fassara ayar sun ce la ma'ana lil ayati sharifati aw al hadith illa hadha alladhi qulna da sun ce abun nan fa da muka faɗa su baya suka ce fassarar nan da muka faɗa ayar nan ba ta da wani tafsiri sai wannan yace da sun faɗa haka sai a ce wannan ihala ce suka yi wa zancen Allah ci amma in sun faɗa ba su cewa iyakar ma'anar ta kenan ka je ka duba tafsirin su bayan mun faɗa albaharul majid fi tafsirin qur'anul majid sai yayi tafsiri gashi nan na, na, zahiri sannan kuma yazo ya tafsirul ishari muka ce ka koma littafan ulumul qur'an ga yadda sharuɗan da aka sa na yin tafsirin ishari da karɓarsa sharuɗan da ake yi a karɓe shi da kuma irin misalan tafsiran ma da aka yi akan irin wannan da wanda sun yi nisa da ma'anoni ba a karɓe su ba da waɗanda aka karba. ka koma da tattaban ulumul Qur'an ka gani sai ce wahum lam yaqulu zalika wallahi nan gurin kasa fassara shi kawai saboda odiyoyin sun yawa da ya birkice ya rasa me ake nufi haka yayi karabka ka ta tafi wallahi bai gane nan ba kuma a koma a ji yadda muka yi bayanin nan haka yi wahum lam yaqulu zalika wai nan sai yake mhm. ce sai mayar kamar ma wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake wai kamar annabi bai faɗa haka ba ya rasa me wannan lamirin na waye ya zai wahum nan sufaye ake nufi lam yaqulu zalika bas ce ayan nan fassarar ta kenan ba bal yuqiruna zawahira ala zawahiriya suna tabbatar da zahiri akan zahirinsa wa yafhamuna anillahi fi nufusihim ma yufhimu suna fahimta daga Allah a cikin zukatansu abin da yake fahimtar da su bi fadlihi wa bi fatihi alaihim da falalarsa ko wa yaftahu alaihim da abin da Allah yake budin sa ga ala qulubihim a zukatansu bi rahmati wa manni ko mi wa minani da rahamarsa da baye bayansa to anan kaga cewar bayan mm. nan dukkaninsu sufaye na gaske sun gamu cewar duk abin da ka samu na ilimi ta hanyar ilhama to sai ka bijira shi da kitabu da sunna in yayi daidai a karba in bai daidai ba a watsi da shi shehu tijjani ya faɗa akan kansa ba akan waninsa ba iza sami'tum anni shay'an in kuka ji ni an ce na faɗa abu to fa zinu bi mizani shari'a? ku auna da ma'aunin shari'a ku auna shi da ilimi fa in wa faga in ya dace fa ku zuhu ku yi riko da shi wa in khalafa idan ya saba fa turku yace ku bari amma kana magana cewa wai suna su suna zuwa da shi ya saba da shari'a kuma suna cewa a bar shari'a dauna su kana zaton kuma wannan abun kalmar da kake faɗa wasa ce ka faɗa an rubuta kuma za ka tsaya gaban Allah kai kaɗai ba ruwan ba yadda shi wuce jani zai wani tsaya da kai ya komo da izinin Allah ba za mu tsaya da kai gaban Allah ba ma ba ma riƙe kowa mu ce sai gaban Allah an an biya mu ko sai an yi kaza can dai in Allah bai bai yabe ba a nasa haƙƙin to wannan kuma kai da Allah babu ruwan mu nan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu mm. Allah ya ba mu insafi ga kowa mai kowa insafi da maƙiyin mu da masoyin mu Allah ka ba mu mai mu kowa insafi saboda haka sai ji sai a abinda muke gudun dai ya faru na'am amma network ne ya bada gudunmawa wajen tsawon abin nan wallahi ok time wai eh sai a buɗe eh, layuka Eh, ai sai sai mu daga ko da kuma yawan da kuma yawan bidiyoyin ma ƴan uwa su mana afuwa mm. bidiyoyin suna da yawa. A hakan ma wasu mun kyale saboda mun san lokacin ba zai ba mu zo mu <laughs> yanda muke so ba. Eh, ko minti goma za mu ƙara a kai sha biyu da minti goma mm. kaga mun samu minti sha biyar. Ana kiran waya ko shi aka aka samu mutum biyu ko uku aka daga ai shi kenan. ‘Yan uwa ga lamba ga lamba waya nan kamar yadda aka sani. a kira amma da Allah whatsapp only whatsapp only ba na son kira direct din nan eh, an abun nan amma na rasa yadda zan yi in abun nan ka datse masu kira direct din nan eh wallahi wani har direct ya kira ni ma wallahi ya gaya min ga technique din da zan bi kuma wallahi da na duba cikin wadda to ai ban ga abin da ya gaya min din zai na neme shi na rasa a cikin waya wallahi ka gani ta yanzu do not disturb na sata ban ma kashe ba ba wanda zai kira ni ni tana yin ina sa eh, di menene DND ake ce eh gashi nan do not disturb amma kuma hmm. sai ka ga ai ana saita shi ok sai an saita shi eh ana saita shi nisa ina ji to masu dai kira dai ga abun nan wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah fatan malam ya wuni lafiya Wallahi alhamdulillah malam yana jinka daga ya suna daga ina. Suna na awal ina kira daga Lagos. Hmm. Malam awal to malam yana jinka. Allah kara mu likitan wa lafiya da zama lafiya. <laughs> Allah ya Malam gashi na sa suna malam yana jinka. Amin ya rabi. Ai malam ba abin da zamu ce da malam sai dai godiya saboda yana gyara wa mutanen nan zama tunda dai ba sa ji dole an masa da yaran da suke ji gaskiya ne wallahi ba mu jin daɗin usulubin amma dai wani zuwan kuɗi cewa yake yi wallahi ai shi ai malam yaran da suke ji kenan shi ne dole yaran da suke ji ai shi za a masu <laughs> gaskiya ne <laughs> karatu ga yanda yake amma mutum ya bilike mashi sam ba haka ba hmm. wallahi akwai son zuciya akwai ɓacin rai da tausayi ma wallahi shine malam wallahi lalura ke sa ana hmm. tsaya ana sauraron su malam wallahi haka ne a lalura ke sa a tsaya a saurare sa amma dole dole a ci gaba tsaya a saurare saboda kare hakkin jama'a malam to alhamdulillah gaskiya ne dan ma ai wani malamin su ne ce siyasa ta fi sallah ni har yanzu ban je yanda ban je yanda aka yi aka karo wannan magana ba har yanzu malam ba ta karu kuma har abada a ah, ba za ta karu wannan wannan ba ta karu ga dai bala'i za ta zai wai hmm. siyasa ta fi sallah hmm, Allahumma. Malamin su ne faɗa mara. Hmm. Gaskiya ne, gaskiya ne, duk mun ji wallahi. Wallahi kuma wannan kaga ma har abada wannan magana ba ta karuwa. Mutum ya dai taban kaura shi. Gaskiya ne, gaskiya ne, Allah kiyaye bata. Muna gode ma Allah muna gode wa Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa. Amin, amin, amin. Allah ya ƙara ilimi mai amfani. Amin ya rabbi. amin ga ji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi wannan ba a ji assalamu alaikum wa rahmatullah to ba a jin sa bari mu daga wannan assalamu alaikum yana da matsalar network Ashe network ɗin na ne ya mun ya mun abu kenan. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Barka da aiki na gajiya. Barka alhamdulillah. Kuna lafiya gida ya yau. Lafiya alhamdulillah. Suna daga ina? To Allah ya taimaka su. Suna na Umar Abdullahi. Last program wancan da kuka yi na ce nan turo ah, bidiyoyi da Sheikh Ibrahim yake kuskuren larabci. Okay, Umar, Umar, Umar. Turo maka su. Umar Abdullahi. Kan wannan layin naka. Ok, a wannan layin ka turo? Eh, to gaskiya. Eh, a to ai, ai ba lallai ne dama ka kira ba lokacin program ne in gani in daga ba. Eh, eh, to ai ba zan gane ba. Ka ga na buɗe bidiyoyin ne? a da ka duro ka duro ka ga alamun cewa na ai yana yin double wannan double tick din kuma sannan ya blue to da ka turo a to lambobi sun fi ɗari da aka kira ni da su ake min message ai ba zan gane ba tun da baka to ta ina zan gani ai a haɗa suke kai ma ka san whatsapp sai dai a ce da lokacin da ka turo ka kirawo wani direct ka ce min gashi za ka turo to sai in yi sai in kula da lambar ka sai in abu amma yanzu nan da zan yi maka da zan nuna maka screen ɗina za gani yanzu ka ga yanzu ka sauka ka sake turowa sai mu gani ba shi kenan ba eh yanzu na ji wani kona da yana cewa wai wanda zai ja wai ziyara ta musalla shi ba ya jin kunya faɗa wannan magana da wanda kuma suke son su ce ƙararar su suke suna gyara wa Allah wani iyaz billahi wai Allah in yi kuskure suna gyara masa a irin cikin mutanen ku irin kwabar da mutanen ku suke eh. kai yanzu yana irin wannan maganar ma shi wannan ya kamata ba irin wannan maganar ya ce wai wai masu cewa wai to yanzu zaka tu yanzu zaka turo wani to wannan wannan ina zuwa tsaya tsaya ina zuwa tsaya mana tsaya ina zuwa ina zuwa kai shiru wannan ba baya son a magana da shi yana cewa ya dakata yaƙi ka turo abin da aka ce ka turo ka bari mana idan malam ne wannan maganar sai ka abin nan in wancan za ka yi ni? sai ka abin nan ya zo ya akwai wani gyara da eh, muka yi wannan ba daidai ba zo ya gyara ne kuma ya ke turo abin wallahi ne ka ga ban ga abin da ya ce min ya turo din ba so nake in gani wai abin da muke so gyararrakin da muka yi wallawan daga halka ta ɗaya zuwa yanzu akwai wani da ya zo ya ce ba daidai bane zai gyara mana zai gyara ai shine topic din mu a ni dai ban ji ba so nake yi ya in turo wallahi assalamu alaikum akwai akwai akwai bidiyo akwai bidiyo da aka ce mun yi wani gyara kamar shehu al kuti ko ya yi wannan kuskuren ko ya tabbatar da me muka ce a kawo wannan bidiyon an kashi to ya ce ya turo min bidiyo amma ne gaskiya ni har yanzu ban gani ba wa alaikum salam wa rahmatullah tun da yanzu ya kira ka sai ka kiyaye lambar tasa ai ba zan gane ba yanzu kaga kaga masu kiran da suke shigowa yanzu haka neman ta nake banganta ba wa alaikum salam wa rahmatullah wa ke kira da ya ce shine wani da lambar sa direct message E, ai na gaya masa na gaya masa ka Me kira dala dan yi hakuri mun dan yi magana ne wa alaikum salam wa rahmatullah ya sunanka daga ina kake kira sani daga taraba okay malam sani daga taraba akramakallah yana magana malam yana jin ka malam yana amsa yana jin ka tambaya ko ba tambaya ba ne na gira ne da in gaishe shi sannan kuma na ce me a shawarci na ce dai akwai shawari da yanayin son baya. Na. Shin wannan shi mallon tirayen shi ba hali a abunan ɗinsa neme shi face to face a zauna an kuma bara a zauna face to face da shi ba inga bibiyan na shi shafin na shi ana ba shi amsoshi kurakuran da yake yi. Ina jin ka. A tabbatar da. Wannan shi ne shawarin naka? ɗaya zai samu kan muna suna gani. to sai kuma wanne eh shi ne dai kawai babban buƙatar nan kawai dama to to to masha Allah Ah. kana ji eh ya ya isa Ah ya isa ai ka riga ka faɗi shawari ko a shi shi shi Malam ai da yake cewa a fito a zauna ya yi ta haddin 'yan Tijjaniya ya ce a fito a zauna ba ka ji ba ga bidiyo ɗin malam da ya ce ya amsa masa ba? Eh, to, ai ya ce masa ya amsa masa ya zo ya fito a zauna a yi muƙabalan a yi ta baki da baki gaba da gaba. Ka ji ya amsa shi, shi da aka ce masa da ya dinga ta'addin yana cewa a fito, a fito, a fito, yana kalubalantar yan tijjaniya da aka ce an amsa kaji ya ce to ya yadda a zo a yi kaji an sa rana ya ƙara yin maganar a can wancan fejin? bai amsa ba tabbas to wannan kina shi kuma wannan na biyu na cewa wai a tafi wancan fejin a je a yi ai wannan zaɓi ne mu a nan muka ga zami shi ma kamar yadda ya zaɓa a can ya ce a can zai yi ai ba mu muka ce masa ga inda zai ba ba wanne ya ce masa ga inda zai ba ko mu ma a nan muke yi idan kuma zama za a yi a yi ta gaba da gaba ya zaɓi duk inda ake so in dai da aminci za a je malam ya ce zai je za a zauna ko a zahiran ko kuma a yi online ɗin za a buga ba wai ba yana yawa yawa wai dan yana yi a can wannan malam yana yi a nan ba shi yake nuna cewa wani abu ba kaji malam shi wannan shi nake ta eh, nema wallahi so nake daga videos din kuma ni na kasa ganowa shi shi shi wancan idan yana jin mu yayi maka message da yayi maka direct message dan ka kiyaye lambar sa sai na kiyaye lambar ba ga wani mai kira assalamu alaikum muna wata ba ma hayaniya ai muna yawa barka ya suna daga ina ke kira suna Shamsu Ke Malam Shamsu daga Jos. Malam yana jin ka tambaya ko eh, kara jina ne ga shi na kuma ni ina ina dan shi malam lawan na fara na fara jin wannan program din na sai na ga da ni ina ɗaukar shi irin wanda za a fara haɗa shi da irin ko mala bakar matakai ko zuge dai manyan malamai na daga ashe shirme ne ma duk gaba ɗaya ashe bai san ma me yake yi ba wannan gyaran da wannan gyaran da ake yi mai to gyara a karatu da bai wuce wani karatu da yawa ba an ci da ana gyara har sai an bar wasu an bar ma bonus to kuma sai na daina sai na daina sauraron shi ma na ga wannan bai kai ma a ce ka har ya ma wani tunani ko ya sa maka wata shubuha to ba daga duk shubuhohin da yake wallahi ina ka ji daɗi wallahi ɗaukan wannan eh, tukucin da aka ɗauka ana ba shi to gaskiya jinjina wannan tukucin da ake ba shi kuma da ake cewa a bi in an in an a su ba za su ba da dama ba gaskiya ne ba da dama a mai magana ba kana magana ana tare ka mm-hmm. an yi yiwuwar magana an yi dama ba zai yi dama ba za su taɓa baka da wanda ma ba ba ma ƙaramin almajiri ma ne bisu shafin sai an ta kafa mar dokoki ana tsayar da shi balle zuma da ya kira a ce za a tambaye shi a mai gyara ya za a iya karba. Na gani, na gani. nake jin yanke yanzu nake jin wasu abubuwa da shaure suke faɗan kwayayen ma daidai suke da jigajigan malaman ka duba fa wallahi wallahi na madda kallon irin za a haɗa shi da irin manyan malaman karon nan ne hmm. wallahi tallahi na ji malam <laughs> to jarin ya yi yawa a ci gyara a kan akan littafin da kake karantawa ma baka san me maganan ba gaskiya ne ka karanta baka san me maganan ba ga shi ana ga nan zagi ana yi baka san me maganan ba wannan yi ko zaman ma za a yi da shi wannan to a zauna da shi a yi a mai to. a gyara mai larabci ko kuma a gyara mishi eh, karatun ko kuma a gyara mai fassara ko a nuna mishi ga kowane da yake yin maganan baka san me maganan ba kana ɗaukan maganan wannan kana cewa wannan yayi kana ɗaukan maganan wannan kana cewa wannan yayi to wallahi shi ne kalubale da ne na ɗan so so da na bisi saurare su duk da ba daɗi dai ka ji ana kana saurara din idan an zo kira bara abu dama ba ko kaɗan ya faɗa abin da ya kamata ya faɗa za a yi ta kafa mai dokoki ana tsayar da shi karatu kawai ana fara wannan karatu idan ya je gama kwaban shi kawai a ji a warware kawai ya fi sauki gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi mun gode muna godiya sai malam godiya Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi amin amin ba wannan ya nuna tsaraitin shi ba shi ya nuna tsaraitin shi da kai shi gaskiya ne sai da aka ba shi shawara tun da aka ce mar kar kar ya fara kar ya fara ya fara ya sa kai a cikin damuwa karatun da yake yi na koyar wanda yake yin ma ya kasa kuma wannan din ma ya kasa <laughs> Allah ya sa zai ji malam yana jin ka Allah muna godiya Wato ɗan talikin da zan yi a maganarsa kamar yadda ya eh. faɗa. Eh. Mu ne muka hana malamanmu magana. Mu ne muka hana magana. Mu muka ce kada kowa ya ƙyale shi kawai su mana addu'a su ban mu da shi. Su sa mana albarka. Su ban mu da shi. Saboda haka wato kilif ɗinmu na na na na na na na Fursano Suma Su ma na musu magana na ce ku shiru duk kun girme shi. Na musu magana na ce kun girme shi da Allah kan wanda kan wanda ya bi ya bi ta kansa. Yanzu kuna faɗa shi sai su na ce in kun kuna faɗa shi sai suna sai a san shi ku kai sunan su wasu gurare. Su ku kyale shi ku ban mu da shi. Yawwa ku ban mu da shi wannan mu za mu iya da ni na hana su shi yasa kowanne bi ma san abu ba su masa ai ta an ta waya sai a ce idan kai limami ne daga Bauchi sai ka faɗa in kai ko daga Abuja an tayar da wai ana zaton ko ko su Sheikh Abdul Bati za su kira waya ko eh. ko su Sheikh Malam Munir ko su Sheikh Malam Nasir ko Sheikh Malam Junaidu wato dadin da naji dadin da naji malam eh. dadin da naji wannan last caller din da ya ce ya sassaurari wancan kuma ya zo ya saurari nan. Wancan karatu. Kuma da yawa. Kuma ya zo kaga yawa kansa alƙalanci wa kansa hukunci ya fahimci me ake ciki. Ya fahimci menene saƙon da yake can da wanda yake nan ba. Yawwa yawwa layi na ji daɗi sosai. Ga wani mm, kola kan layi da na dakatar da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna da minti ɗaya dai. To minti ɗaya ne. Barka dai me kira suna da goma eh a bashi yayi a bashi yayi wayansa sai mu Allah a bashi yayi suna suna na da manda to na'am da nan da Qadir. malam yana jin ka to a bashi yayi da yayi magana okay da manda sunansa da manda Qadir. malam yana jin ka tambaya ce ko ko me ah, eh na farko ne na kira ina yi wa malam jinjina kokarin da yake na wannan karatu da yake muna fata Allah ya rika masa Allah ya taya masa amin sannan abu na biyu na da wannan observation da nake so zan yi a kayan karatun da ake yi na'am observation in yadda malam yake musamman na larabci da kuma a ah, jingina wa magana magana ga wanda ba shi magana ba to sai dai ga network din nashi yana yawwa ana jin ka kana cewa observation ɗinka kamar yadda yawwa yau na'am observation ɗina akan maganar larabci da malam yake gyarawa ne na'am na'am na'am yawwa ina fata malam da Allah dukkanin larabcin da wannan eh, mutumi honorable ya lalata a gurin karantawa ya kamata idan malam ya faɗi gurin mm. ya faɗi wannan kuskuren da aka yi ga ma'anar da ya canja ina mana kaga zai yi wa maybe rashin karantawa daidai din ne yasa yake fassara abin ba eh. daidai ba Allah yana roƙon malam dukkanin kalmar da aka yi ta ba daidai ba malam ya faɗi wanta a ainihin ma'anarta wannan shi ne observation din da nake da shi yau eh akan wannan sai kuma ok na'am na'am muna jin ka na'am sai kuma sai kuma da addu'a ce muna kare masa addu'a Allah ya rika masa Allahumma amin Allahumma amin karatu da ke mu jarawa da mu ke Najeriya muna bibiya sosai sosai alhamdulillah alhamdulillah sai mu Allah ya rika kuma Allah ya saka mai lafiya amin Allah ya saka mai lafiya amin amin malam da manda sai an jima mun gode na godiya masha Allah <laughs> to mun ji mulahaza da malam da mande mana ko ko wata waya ce gashi lokaci ya cika na to ba shi dama mana ba eh malam za ka iya Allah kawa kafin in yi magana Na. magana da ya kan cewa gyararrakin na a dinga tafsirinsu. su insha Allah muna yi idan kamar na luga ne na fassara ko muna idan kamar fassara ce ba daidai ba muna faɗa kuma da illar da hakan yake haifarwa idan kuma ƙa'ida ce ita ƙa'ida ta nahawu ita ba akwai wanda zaka iya faɗan abin da zai zama kamar yanzu yi wa maf'ulin bihi ai masa kisara, to zaka samu baƙin ne ya karanta ba daidai ba amma fassara kuma ya yi daidai to a nan sai mm. muke isuwa da faɗar ƙa'idar da ya karya saboda fassarar ya fassara daidai amma ƙa'idar wajen karanta gurin ita ce ya karya saboda haka mukan yi bayanin ƙa'idar da yadda abin ya kamata ya zama kuma na san kuna ana kuna fahimta yadda saƙon yake idan kuma ya zo wata kalma ce kamar misali a karatukan da yanzu ai dan yana karanta littattafai ne ka'idatun fi kaza ka'idatun fi kaza amma da ya zo mm. karanta wata muqaddima ta ibnu Taymiyyah ya dinga ya fassara ai muka dinga kokarin kalma in ya fassara mu koma munjid mu ce ya fassara ta ba haka take ba ga yadda take in aka batta aka ga yadda ma'anar za ta zama mun ji daɗin kuma wannan mula'aza kwarai da sai diye mana insha Allah kuma za mu daɗa kulawa mu dinga ƙara tsayawa muna ƙara kaifafa bayani wajen gyaran da faɗan illar da za ta haifar idan wannan gyaran ya faru insha Allah tabaraka wa ta'ala mun ji daɗin wannan mulahaza Allah ya saka masa da alkhairi kaga alama kenan ana bin mu sosai har ana gano wani abu da za a ɗan getta wani abu da za a ɗan ƙara mun ji daɗi sosai da sosai Allah ya saka da alkhairi Na'am, akramakallah, wannan wannan Umar Gas yake kowa? To, bismillah. E, wanda ya ce yana da gyararrakin na, na ga links ne link ne ya tuturo su ga su daga na facebook link ne na facebook ya tuturo ga su na ga abin nan na zata shi ne to ka zaci bidiyoyin zai turo maka kai tsaye eh abin da muke bukata kwaya ɗaya ne eh shine gyaran da muka yi ya ce lawan tiram eh. ya zo ya ce umarul futi ko shi ya faɗi wannan ka gane wannan muna mhm. buƙatan shi a karatun gaba za mu tashi kansa tunda yanzu dare ya yi za a saka bidiyon ya ce wani gyara ne ni na yi ya zo ya ce wai umarul futi ne ya faɗi wannan maganar sau da haka in gyara ne umarul futi zan wa ban ga wannan ba so wannan muna buƙatar wannan bidiyon na ɗaya kenan na biyu mhm. idan larabci ne shi Ibrahim radiyallahu anhu yake yi aka ce wai yayi kuskuren arabiya a larabci eh. yana yi ko tafsiri ko kuma Sharif Ibrahim Sale radiyallahu anhu aka ce yayi abin nan to eh. abin da muke so a samo mana larabcin lawan babu littafi wanda yake yin sa irtijalan sai mu yi kwamfaya a nan ka gane ya samu mana samo mana inda shehu ya tabbatar littafi shehu yake karantawa ka gane sai ya gaya mana littafin kamar yadda yanzu muke faɗa lawan al'uqudud durriya yake karantawa da jawahirul ma'ani muke bi muke wannan wane littafi shehu radiyallahu anhu yake karantawa ka fahimce ni wane littafi shehu yake karanta radiyallahu anhu ya samu kuskuren jan baki nan ba kuskuren jan baki muke magana da fassara abu ba daidai ba saboda da haka muna so in za a yi mana kwamfaya da na shehu ne radiyallahu anhu ko da na maulan mushak sharif to a samu mana larabcin da lawan yake yi da ka irtijala. Eh. a samu mana wannan mu saurara sai mu compare ba mutum larabci mutum yana yi da ka yana yi irtijalan ka zo ka ɗauko wanda littafi yake karantawa an wasalce amma yana kuskure yana ja ba daidai ba kaman network ɗin sai ya tsaya eh sai ka dawo eh to na'am akramakallah ko ka shine abin da muke faɗa shine abin da muke faɗa a bude a bude bidiyoyin kuma abin da nake so kai mun ma janye hmm. sayidi mun janye links ne ah, ka ga link batun wannan dokokin links din duka ai za ka iya yoda downloading ai saboda haka duk a yau downloading ɗinsu kana ji na a yau downloading ɗinsu next week ya zo ya kare ka gane a sa larabcin na shehu sai shi ya faɗi kurakuran ka gane eh, To. Sai ya zo ya faɗi kurakuran, a sa ya faɗi ina ne inda shehun ya kuskuren ba yanzu za a sa ba. Rana itewo ne a yau da download ɗinsu gaba ɗaya. Next week ya zo shi ya yi defending yadda muke yanko bidiyo mai defending. Shi ma sai ya zo ya yi defending ya kare. Ya ce gu kaza da shehu ya faɗa ba daidai ba ne mafi. Nan kaza kaza ne nan kaza kaza ne. Za mu ba shi dama. Mun ma janye dokar. Ya zo duka ya zo ya yi da kansa. ni gani nake ka fahimci sakon sai ka fahimci sakon na na fahimta za a zo a ki in ya shigo sai a kunna masa sai ya faɗi guri ka bani da yau da wulon din su a daddora su akan kafin lokacin shiri da a daddora su akan jeri idan aka zo kolin sai ya dinga faɗa ya ce a saka na kaza sai ka saka a saka na kaza sai ka saka sai ya faɗi gyaran shi za a eh, ba shi dama To, bara in samu. In ka samu lokaci sai ka aje download din su. In ma ka kasa yau download ɗin ni ka turo min links ɗin sai in ma download ɗin. To, ba matsala insha Allah. Amma na ga wasu sun ki bude min ne. Link ɗin mu gani. Ai, tunda da lambarsa ta samu ya alhamdulillahi. Wanda bai buɗe ba sai ka gaya masa to kaza bai buɗe ba kai masa ka ɗora hannunka a kai ka ce wannan bai buɗe ba sai ya sake turo maka shi harka ilimi ai ba faɗa bane ba hayaniya bane da sun gaya wa malamin nasu ma ya fito filin daga a haɗu da shi da ya fiye musu wannan kana kwana kwanan ko abin da ya fiye muku ku fito ku kare ku ce gyaran da muka masa ba daidai ba ne, wannan shi ne topic ɗin da ake magana ku zo shi ya amma next week muna gayyata sai ya zo ya kare ya ce a guri kaza nan littafi kaza ne yadda muke faɗa shehu ya ja kaza kaza wasali kaza ya kamata a ce ba kaza ba kaza kaza ya zo a bashi dama yi idan Allah ya kai mu next week kenan yawwa in Allah ya kai mu next week ya zo muna jiransa in Allah da videos din za su zama ready za a dora su sai ce a sa masa na kaza sai a sa mai to to to shikenan eh na san yana ji insha Allah to masha Allah mala ai mana addu'a zuwa Allah ya kai mu ga wannan to Allah ya Muhammad gaskiya sai Allah ya kai mu sati mai Allah ya datar da mu a yi haƙuri mun yi wajen awa uku da minti sha biyu saboda haka ba eh. mu so bidiyon ya baka ba fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin subhana nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan nastabtu bi abwabil khairati lissi wal ma'nawi sallu alayka ajil muhammadin مولانا سيدنا محمد بن محمد التجاني نسألك تيسير الأسباب وتسهيل المرامي لا تزيب كل روعة يا ya يا مجيب يا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام ake har malam ma ya sauka kenan to shi kenan sai kuma Allah ya kai mu insha Allah sati mai zuwa assalamu alaikum